amma baadu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mune wa Allah godiya kowa mai komai cikin ikonsa da amincewarsa da kaddarawarsa da ya ƙara kaddara saduwanmu wannan lokaci mai tarin albarka mune wa Allah godiya bisa aka muna roƙon sai karbi kyawawan ayyukanmu kusakuranmu Allah ka yafe mana Allah ka ba mu ikon gyarawa Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon guje mata a gurguje 'yan uwa da farko ina ba ku haƙuri bisa ta'ahuri da aka samu na lokaci da na ƙara kusan minti hamsin ko fiye da haka to ina ba ku haƙuri bisa haka bayan kaina na bane abubuwa ne suka yi yawa sa'annan ina ba da haƙuri ga 'yan uwa ɗaliban ilimi waɗanda suke bibiya musamman karatun soro da muke yi na sharhu nazmil warqat na babban malaminmu Uthaymin Allah ya masa rahama su yi haƙuri rashin ci gaba da wannan karatu saboda yanayin tafiya amma insha Allahu ina dab da komawa Ghana insha Allahu na koma karatu zai ci gaba hakan nan littafin al'aqidatul wasitiyya shi ma insha Allahu za mu ci gaba daga inda muka tsaya insha Allahu a gurguje 'yan uwa sanarwa ta gabata dangane da raddi raddi da na shirya zanwa dakta dakta ahmad al-azhari wanda dakta ahmad al-azhari abubuwa sun bayyana abubuwa na ban mamaki daga gare shi wanda za mu haska wa al'umma insha Allahu a yanzu kuma za mu ba da damar kira za mu ba da damar kira in yana da ɗalibai su zo su kira in shi ma zai iya kara kansa ya zo ya kira fatanmu Allah ka nuna mana gaskiya a wajen kowaye kuma Allah ka ba mu ikon binta kamar yadda baya ɓuya ga masu bibiyar kafa ta sada zumunta musamman facebook ɗaya daga cikin manya-manyan malima na ahal sunna shine prof sani rijiyar lemo allah ya ƙara masa lafiya da nisan kwana da albarka cikin rayuwa ya jima da yin littafi hadhihi hiya alfaida in yas wa ara'uhu fil mizan wannan littafin da wato babban malamin mu yayi ya jima da yi kuma ba a buga littafin ba kamar in ce littafin bai fito ba wanda amma wa'yansu 'yan uwa suna da pdf nasa wanda hakan ta sa pdf din, wa'yansu 'yan uwa suka yada ya kai zuwa ga al'umma ya watsa a duniya to lokacin da wannan littafi ya watsu hankalin 'yan dariƙa ya tashi Hankalin su ya tashi sun haukace sun ɗimauce sun shiga cikin fushi da ɓacin rai wannan kaɗai abin da suka yi aibu ne wa tafiyar ɗarika saboda a lokacin da aka samu waɗansu suke cin mutuncin allah aka samu waɗansu suna cin mutuncin manzan allah amma duk 'yan ɗariƙu mabiya ɗariƙu masu da'awar san manzan Allah masu da'awar san Allah su waliyan Allah ne tsit kake ji sai lokacin da aka samu wani bawan Allah wani malami cikin malima ya yi littafi wanda littafin nan fa ba zagi ya yi a ciki ba ba cin mutunci ya yi a ciki ba a'a haƙa'iƙi ne ilmiya ya bayyana kuma duk inda ya ɗauko wannan abu sai ya yi ishara zuwa ga littafin da ya ga wannan abu bai ci mutuncin kowa ba amma a daidai wannan lokaci suka fito waɗansu suna zagi waɗansu suna cin mutunci wanda zagin nan ba a ji sun yi ba lokacin da aka ci mutuncin Allah hankalinsu bai tashi ba lokacin da aka ci mutuncin manzan Allah kai waɗansu ma daga cikinsu da suka ci mutuncin manzan Allah ɗin goya musu baya suka ringai suka ce ai su imani ma suka nuna suka laƙana musu waɗansu kalmomi su fito su yaudar al'umma suka kasa faɗin abin da aka laƙana musu amma suka fito duk da aka suka ringa cewa sun ce kaza ba su ce ba mun ga waɗanda suke 'yan kowa Allah 'yan hakika hankalin 'yan ɗariƙan nan baya tashi duk da cewa suna cewa ba a tare da su suke ba amma baya tashi hankalinsu ba sa cewa. wannan abu da kuka yi aibu ne ga tafiyar ɗariƙa yakan sa mai hankali ya fahimci inda kuka dusa. wanda wannan littafin ba zagi ba ne a ciki bayyana abubuwa aka yi karkari kawai ka zo ka ce abu kaza da abu kaza ka yi bayani babu cin mutunci amma zagi ko ta ina cin mutunci ko ta ina to wannan ya nuna cewa ba kishin Allah da manzansa suke ba duk alamu sun bayyana game hankali to sai aka samu wani wanda shine zami karatu a kansa a yanzu shine Dr. Ahmad Al-Azhari shi kuma da ya tashi sai ya bullo ta wata kofa wato alamu sun nuna ya san abin da ke cikin littafin na aƙidar kowa Allah ya san abin da ke cikin littafin na ɓarna ya san abin da ke cikin littafin na canja wa manzan Allah addinin da ya bar al'umma a kai amma duk ba wannan ne ya dame shi ba ya san akwai cin mutuncin Allah a ciki amma duk ba wannan ne ya dame shi ba shi kawai abin da ya dame shi abin da yake kishi shi kawai larabci shi yake kishi amma ba Allah ba abin da shi ya dame shi kawai gyaran larabci ba bayyana hakikanin shirkar da aka ɗauko cikin littattafai aka ce gashi Shehu nan aƙidarsu ne Shehu ibrahim aƙidarsa ne duk ba shi ya dame shi ba shi kawai abin da ya dame shi shine gyaran larabci larabci yake kishi ba manzan allah yake kishi ba ba allah yake kishi ba larabci yake kishi to kuma za ka ga kishin larabcin ma za ka ga cewa abun kunya ya yi wallahi na ga abubuwan da ya fito da su abun kunya wallahi ya yi ɗan uwa malam bashir umar argungu allah ya ƙara masa lafiya da nisan kwana da jajircewa kan dima wa sunnan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya mayan masa da martani cikin abin da ya zaƙuro guda biyu wai zai gyara larabci kuma ya ambata masa maraji ya je ya duba wannan gyaran da ya na larabcin ma bai gyari ba shi ne ma ya haskaka kansa a duniya amma na ji wai ya turo wani ɗalibinsa ya turo da namba cewa ai ai kiransa malam bashir wai ya kiransa sai kuma na ga ya je yana comment kila ko a fejin dr sani prop na ga comment ɗinsa nasa na karanta wai so yake dakta wai ya magana dakta ya yi magana a me ai tsaya ka ji in gaya ma na rantse da zatin allah wallahi kuma ba wai cin mutunci ba ne ko shehu tijjani na rantse da zatin Allah bai isa Dr. Sani ya kula shi ya yi magana ilimi da shi ba wallahi kuma ba cin mutunci ba ne ba cin mutunci ba ne hatta in ka zo ma ta ɓangaren yidima wa addini yidima wa ilimi littattafan Dr. Sani nawa littattafan shehu tijjani nawa yanda dakta yake koyar da tsarki da tauhidi da ibadodi da sallah da kaza ina shehu tijjani ya koyar yanda yayi yi hidima wa addini ina shehu tijjani ya yi to kaga wanda ma ya kafa ɗariƙan ma kenan shi yasa wato sai na fahimci wato dakta ahmad al-azhari wato na farko kai ba kishin addini ne a gabanka ba kai ba kishin a gyara addinin manzan Allah ne a gabanka ba kai ba kishin Allah ne a gabanka ba kila neman suna kake tunda in ba haka ba yaya za ka turo yaro ka ce wai ga nambar ka nan wai ai kiranka Allah ya saka wa malam bashir da alkhairi ya ce shi ba zai kira ba sai dai kai kai kira sannan me ya kai ka za ka je kai comment ka ce wai so kake yi shi wai ya magana kai ka isa ya yi magana ya kula ka ya ce mami ya ce mami wato sai na fahimci na farko kai neman suna kake sannan kuma ba ka kishin tauhidi da addinin Allah ba shi ya dame ka ba kishi ne na ƙarya wa yaren larabci mu kuma muna maganar munanan aƙidu da shehu ibrahim ya sa a cikin addini ya halakan mana da 'yan uwa mu shi muke yin batu a kai aƙida kowa allah da shehu ibrahim ya turo cikin al'umma 'yan uwanmu wanda muke yare ɗaya da su na hausa suna faɗi su ce kowa Allah ne muna ji duk kuma suna shehu ibrahim kai hatta kai akan shewun nan a ci mutuncin manzan Allah 'yan uwanmu wanda mu wannan shi yake damunmu ba wai gyaran larabci ba mu a'a wannan ne ke damunmu addinin manzan Allah aƙida kyakkyawa da manzan Allah ya bar al'umma a kai mu shi yake damun mu amma kai larabci ne ke damun ka to Allah ya saka wa malam Bashir da alkhairi wanda hatta wannan nukutotin guda biyu ya baka amsa yadda kai rubutu shi ma yayi wato sai na fahimci akwai wani salo na karkatar da hankalin mabiya na wawaitar da hankalin mabiya in ba wawaitar da hankalin wawa ba wanda baya ganewa ka wawaitar da shi ana batun aƙida kowa Allah kai kana batun ba a yi larabci daidai ba ana batun cewa aƙida shehu ya gurɓata addinin Allah kai kana zancen cewa larabci daidai an yi kaza an yi kaza kai shine a gabanka ba kishin Allah ba ba kishin manzan Allah ba ba kishin addinin Allah da Allah ya turo manzan Allah da shi ba kai ba wannan ne duk a gabanka ba kai kai kawai gyaran larabci kuma gyaran larabcin ma da baka iya gyarawa ba to farko zan danna ka zan danna ka ka yi bayani cewa wannan aƙidar ta kowa Allah 'yan ɗariƙar kuna da ita wannan shine farkon topic din zan zo kuma gurin inda ba ka fahimtar abin da aka rubuta ballantana ma ka gane ina jin wannan ne ya sa ka ƙi ka je kai raddi zuwa ga gundarin ainihin saƙon da ke cikin wannan littafin ina jin ba ka fahimtar abubuwa wannan ne ya hana ka ka shiga ciki kuma zan nuna rashin fahimtar taka a yanzu zan nuna rashin fahimtar amma tsaya ka fara tabbatar mana aƙida kowa Allah a cikin ɗariƙar tijjaniya akwai ta sannan sai mi ma tambaya wani mataki ka ɗauka wani irin rubutu kai gurin yaƙar abin da ke ciki wanda ka yi imani ka tabbatar akwai shi ku tsaya in ɗan fara sa shi ya yi bayanin cewa akwai wannan aƙidar shi ya san ma masu yin ƙida kowa Allah ɗin tsaya ya faɗi sannan sai mu ji wani mataki ya ɗauka wanda misalin da wasu muridai da yawa za su fahimta akwai da yawa daga cikin 'yan ɗariƙa da suke da aƙidan cewa komai Allah ne amma suna kallon abin sirrin Allah ne ba a gaya ma jama'a idan suka zauna a ɗaki da wanda ya yadda da su zai gaya musu ma'ana in na zauna a daki da wanda ya yadda da ni zai gaya mun cewa tabbas fa komai Allah ne to idan na zo yanzu a media na ce malam wani sa komai Allah ne alhalin na san bai faɗa a cikin jama'a ni ma dan ya yadda da ni ne ya gaya mun da Allah ban ci amanarsa ba akwai su da yawa ni na san su kuma duk mai saurara na ya san yan ɗariƙan da suke da wannan aƙida amma ba su ga yadda a gaya ma amawa ba to idan ka je ka ɗauko ka watsa ma jama'a aƙida su kenan baka ci amana su ba idan sun yarda aƙidar su ne su fito su gaya ma kowa tunda ba su gaya ba matsalar su ne kai ya yadda da kai gaya maka ba haka ba to kun ji yan uwa inda ya tabbatar ya ce shi ya san yan ɗariƙar da suke da aƙidar kowa Allah ya tabbatar ya san su wai amma ba su yadda a faɗi cikin jama'a ba idan suka haɗu da kai a ɗaki za su ce ma fa kowa Allah ne da bakinsa yake faɗi ya ce ya san su da yawa to yanzu don Allah datta wani irin mataki ka ɗauka na kishin Allah wani irin mataki ka ɗauka na ƙoƙari a tabbatar da jama'a akan tauhidi wani irin mataki ka ɗauka ta hanyar kaɗau ɗau alƙalami ka bayyana gaskiya saboda wa'annan masu aƙida kowa Allah ɗin da kai kasansu a cikin ɗariƙar tijjaniya waɗansu jama'a da yawa ba su san su ba kamata yi kaɗau ɗau alƙalami da takarda ka yi rubutu wato kai ba kishin Allah kake ba ai ta sa wa Allah kishiya ai ta cewa kowa Allah ne kai ba wannan ne kai ya dame ka ba ba abin da kai to baka kishin Allah kenan Allah ya ce kadu samawatu ya tafatsarna sama ta kusa ta kece sama ta kusa ta bindiga saboda tana kishin Allah an ce Allah ya riƙe ɗa sai kai gashi ba ka kishi komai hamma kana cewa ka san su da yawa kuma wai akwai 'yan ɗariƙar da suke da aƙida kowa Allah ka san su da yawa wato ba kaɗan ba ne amma ba kai komai ba ka ce wato sukan haɗu in sun yarda da mutum su ce kowa Allah ne fa wai sirrin Allah ne to wannan abin shehu tijjani ne ya koya musu shehu tijjani zan nuna ma shi da shehu ibrahim da ake magana a kai su ne suka koyar da wannan abu kuma zan ɗau hannunka in nuna ma ba ka ce ana ɓoyewa ba ana cewa sirrin allah ne kowa allah ko to wallahi shehu tijjani da shehu ibrahim su ne suka faɗi suka ce ma tauhidi ne wannan kowa allah ɗin saboda an koma asali kenan suka ƙirƙiro hadisan ƙarya suka sa a cikin addinin manzan Allah suka ce ai asali ba kowa sai Allah ya halicci halitta daga cikin zatinsa halittar ta fito ne haƙiƙatul muhammadiyya da ba kowa sai Allah ya halicci manzan Allah daga cikin haskensa wai inna Allah ta'ala qabada qabdatan min nurihi fa qala laha kuni muhammadan wai da Allah zai halicci annabi Muhammad sai ya bantaro wani bantare daga sa yace kasance annabi Muhammad a cikin jawahirin ma'ani shehu tijjani anan yazo yake cewa huwa sallallahu alaihi wa sallama al-aslu wal kaunu far'un anhu ya ce manzan Allah shi ne asali halitta da ka gani wani reshe ne daga manzan Allah shi kuma manzan Allah ɗin wani reshe ne daga Allah suka ce to wannan ainihin ba a komawa zuwa gare shi sai yayin fana'i kuma wannan shi ne tsantsar tauhidi haka shehu tijjani ya faɗi cikin jawahirul ma'ani Ya yace hakikatu tauhidi la tudraku li'annaka ma dumta taqulu mawjudun wallahu mawjudun fasan masnana aina tauhid yace ba a riskar haƙiƙanin tauhidi saboda mutukar zaka ringa cewa akwai Allah akwai wani Allah to ai abu biyu kenan ina tauhidi wato tauhidi sai an shafa kowa kuma a yayin fana'i ake samun wannan tauhidi haka shehu ibrahim ya faɗi cikin jawahir rasa'il juz'i na biyu shafi na sittin ya ce wa iza hasalal fana'u arafa Abdu allah a illallahu tabaraka wa ta'ala ya ce fa ka tauhidul khalis allazi huwa matlabur rijali ya ce wa idan asalal fana'u idan fana'i ya samu arafal abdu sai bawa ya san Allah shi a illallahu tabaraka wa ta'ala ba komai sai Allah yace to fa hunaka tauhidul khalis a nan ne tauhidi tsantsa yake yi fana'i sai ka koma asali tunda ai daman ai manzan Allah aka fara halitta daga cikin hasken Allah wanda daga hasken manzan Allah ne aka yi aka yi su aka yi kowa da komai aka kuka ce shi manzan Allah shine asali halitta reshe ne daga manzan Allah to wannan dai tawhidi suka ce yayin fana'i ake samun sa kuma wannan shi ne ake sawa a cikin ɗaki aka ce sirri ne a ɓoye wallahi shi ne, mai kai a ciki Yadda ka tabbatar akwai 'yan tijjaniya da suke da aƙida ko Allah wani rubutu kai na nuna kishin Allah na nuna kishin manzan Allah an lallata masa addini ko kai ma ka yadda kowa Allah ne a addinin manzon Allah ko ka yadda kowa Allah ne a addinin da Allah ya ce a na san dai baka yadda ba to da baka yadda ba me kai a kai ka yi rubutu baka yi ba amma sai yanzu gashi wani bawan Allah ya yi hoɓɓasa ya yi ta maza ya zaƙulo waɗanda ainihin suka koyar da wannan aƙidar sai gashi ka zo sadaf sadaf sadaf sadaf a maimakon ka zo ka taya shi a rushe wannan aƙidar sai ka makale a gyaran larabci kai ma larabcin da baka iya gyarawa ba larabcin da baka iya fahimta kamar yadda na ce zan nuna ma ainihin sirrin nan da kace wa'yancan suna cewa sirrin Allah ne ko idan sun haɗu da mutum a ɗaki wanda suka yarda da shi za su ce ma komai Allah ne komai Allah ne haka aƙida su kace ka su da yawa 'yan tijjaniyar da suke da wannan aƙidar to zan nuna ma inda suka ɗauko sirrin Allah ne kace ko ka je cikin jawahirin rasa'il shehu ibrahim ya faɗi ya ce a ɓoye sirri ya ce wa iyakun wa ifsha a sirri lighairi ahalihi ya ce falwajibu katimul asrari wa izharu shari'atin nabi sallallahu alaihi wasallam illa يكتم السر إلا كل ذي ثقة فالسر عند خيار yace wa iyakun ahir ku yan tijjaniya inji shehu ibrahim wa ifsha asirri da bayyana sirri da watsa sirri a yir sai ce falwajibu abin da yake wajibi shine katumul asrari oye sirrika don ka gane sirrika nan ba shari'an manzan Allah ba ne sai ce wa izaharu shari'atin nabi sallama da kuma bayyana shari'an manzan Allah a ɓoye sirri a bayyana shari'an manzan Allah ya ce in dai ba ahalin wannan sirrin ba abin da kake faɗi dr ahmad al-azhari cewa idan sun hada a ɗaki za su ce kowa allah ne sirrin allah ne to nan shine shehu ibrahim yake faɗi in dai ba a cikin ɗaki ba iku iku ku ɓoye wa iyakun wa ifsha a sirri li ghairi ahlihi shine in ba kun haɗu kun yadda da juna kuna arfai masu aƙidar kowa Allah ba ku ɓoye wanda dai kake faɗi shi shehu Ibrahim yake nufi ya ce falwajibu katumin asrari abin da yake wajibi shine a ɓoye sirri wa izharu shari'atin nabi da bayyana shari'ar manzan Allah Don ka gane sirrin nan ba shari'ar manzan Allah ba ne, ya kawo wani baiti wai la yaktumu sirra illa kullu dhi siqatin fasiru inda khiyarin nasi maktumun ba mai ɓoye sirri sai dukkanin amintacce sirri abin ɓoyewa ne a wajen amintattu shi yasa sai ka yadda da mutum kun haɗu da kai da shi tun da aƙidar kuɗi a cikin ɗaki yadda kake faɗi za su ce fa kowa Allah ne sirrin Allah ne yadda dai kake faɗi haka kuma shehu ibrahim ya ce ya kamata in ringa nuna ma zan nuna ma gurin da shehu tijjani shi ma ya faɗi gurin na shehu ibrahim kuma in wani ya hawo sai in nuna masa tsaya in nuna ma ka gani wannan jawahirul ma'ani ne eh, wannan jawahirul ma'ani ne tsaya in nuna ma sarai don ka ringa gani ga waɗanda suka koyar da sunan eh, ga waɗanda suka koyar da sunan gashi tsaya in nuna ma waɗanda suka koyar da su shi yasa kamata yi ma ka taimaka wa Dr. Sani da ka san masu aƙi da kowa Allah ɗin eh, kamata yi ka taimaka masa tun da ka san su da yawa 'yan ɗariƙar da suke da aƙi da kowa Allah amma suna cewa sirrin Allah ne ko to ga su nan ga jagororinsa nan kaga jawahirul ma'ani kana kallonsa eh jawahirul ma'ani ka je cikin juzi'i na ɗaya wanda yake rabe da hamish na kitabun rima gashi nan za ka gani in ka duba cikin peji na goma sha hudu kaga peji na goma sha hudu peji na nawa peji na goma sha hudu gashi peji na goma sha hudu kaga peji na goma sha hudu ko to tsaya ka ji waɗanda suke cewa a ringa ɓoye wannan sirrin shehu tijjani gashi suka kawo wani labari wai Kanal junaidu kaga wajen wakanal junaidu wai junaidu ya kasance rahimahullahu ta'ala ya kulu kasiran li shubli wai da yawa yakan gaya wa shubli me yake ce masa la tufshi sirrallahi bainal mahajubi na kaji wai kada ka yada sirrin Allah tsakanin mahajubai kaga kada ka yada sirrin Allah tsakanin mahajubai kaji ko wanda dai kake cewa ba sa bayyanawa suna ɓoyewa idan sun haɗu da mutum za su ce fa kowa Allah ne sirrin Allah shine wannan aƙidar to gashi wai imamul Junaid wai fa yana cewa da imamu shubuli wai la tufshi sirrallahi bainal na gashi kada ka yada sirrin Allah tsakanin mahjubai cikin jawahirul ma'ani juz'i na ɗaya wanda yake raba da amish na kitabun rima shafi na goma sha hudu ba a nan aka tsaba sai ce wa kana ya ƙulu ya kasance yana cewa shiwa junaidun waifa la yanbaghi li faqirin qira'atu kutubi tauhid khas illa bainal musaddiqina li ahli tariqi wal musallimina lahum dan Allah tsaya ku ji da kyau wai la yanbaghi li faqirin bai kamata ga wani faqiri ba me qira'atu kutubi tauhid khas karanta littattafai na tauhidi ke bantacce illa bainal musaddiqina li ahli tariqi sai dai tsakankanin masu gazgata 'yan ɗariƙa wal musallimi na lahu da kuma masu miƙa musu wuya wanda dai kace sirrin Allah ne suna cewa komai Allah ne amma sai sun yadda da mutum suke faɗi saboda sirrin Allah ne ba a faɗinsa a gaban mahajubai to haka aka yi wannan umarnin cikin jawahirul ma'ani kai a gaba matsaya ka ji suka fito suka faɗi suka ce qultu wa min huna yace daga nan ne akhfal kamiluna min ahli at kalama fi maƙamati at-tauhid al-khas shafaqatan ala ammatil wa rifqan bil mujadili min al mahjubina kaji mu ake tausayawa ba a zagin Allah suka ce wai wa min huna daga nan ne me akai akhfal kamiluna min ahli tariqil kalama wai cikakku kamilai kummalu kenan ta nan ne suka ɓoye zance wani irin zance fi maƙamati tauhidil khas cikin maƙamomi na tauhidi keɓantacce ba a bayyana shi cikin jama'a me saboda me shafqatan ala ammatil muslimina wai dan tausaya wa mu ga magari na musulmai wa rifqan bil mujadili wai da tausasa wa wanda ke jayayya daga ina minal mahjubina daga cikin mahjubai mu kenan tausaya mana ake ba a zagin Allah a gaban mu sannan kuma me wa adaban ma'a ashabi zalikal kalami min akabiril arifina wai da kuma ladabi tare da ma'abota wannan zance daga cikin manya-manyan arifai waɗanda suke cin mutuncin Allah su ce tauhidi ne kaga wai saboda aka ne kaga yanda dai kake faɗi haka suka ce su ma sai aka ce wai fakanal junaidu rahimahullahu wai junaidu ya kasance la ya takallamu qattun fi ilmi tauhidi da dai baya magana cikin ilimin tauhidi illa fi qa'ari baitihi sai a can cikin ƙwaryar gidansa da an abuwa ba darihi bayan ya kulle dukkanin ƙofofin gidansa ba nan zai tsaya ba bayan ya kulle wa ya akhuza mafatihaha ya ɗau 'yan mukullayen ta'ata atawarki ya sa a ƙarƙashin cinya ka duba fa da suke sawa muridai suke bin su suke musu ɗa'a, amma duk da aka bayan wai ya kulla kofofin gidan sai ya ɗau 'yan mukullayen ya sa a ƙarƙashin cinya saboda kada wani mahajubi ya shigo ya ƙwanƙwasa wani ya ɗau ɗan mukullin ya je ya buɗe wai ya ƙulu wai sai ya ringa cewa ma ayyukan an yukadhiba nasu awliya Allahi ta'ala wa khasatahu wai shin kuna so ne mutane su ringa ƙaryata waliyan Allah da kuma keɓantaccen Allah munahum su ringa su bizan da katiwal kufri da zindiƙanci da kafirci wato abin in aka faɗe shi a gaban mahajubi sai ce kafirci ne to dan Allah menene ake cewa kafirci ne in ba zagin Allah ba me ake cewa kafirci ne in ba kowa Allah ba idan an faɗi abin wai za a ce kafirci ne cikin jawahirul ma'ani gashi wanda yake raba da hamish na kitabun rima gashi abin da yi da ka faɗi cewa ai sirrin Allah ne a ɓoye to haka suka yi umarni E, kuma kaji tawhidi ne ke bantacce shi E, eh, tawhidi ne ke bantacce ba kowa ne yake cikin wannan tauhidin ba E, tauhidi ne ke bantacce in kuma ka faɗe shi a gaban mahajubai to abin da za su ce ma za su ce kai zindiki ne za su ce kai kafiri ne mu wallahi babu wani abu da za ka zo ka yi mu ce kai kafiri ne in ba a da kowa Allah ba wannan shine in ka zo kai za a ce maka kafiri a da kowa Allah yanda dai ka tabbatar to sirri ne sirri ne dai yanda dai ka tabbatar zan ƙara sa ka ƙara bayani to da Allah tun da ka san wannan aƙidar a ciki take kuma ga shi na zaƙulo abin da kake faɗi cikin jawahirul ma'ani da Allah mai kai a kai ko baka kishin Allah ko baka so a gyara addinin manzan Allah baka so ba shi ya dame ka ba wani kuma ya yi hoɓɓasa daga cikin malima ya tona asirin wanda suka zo da wannan aƙidar amma sai ka maƙale wai a ba a yi larabci daidai ba ka Allah isa a yi wannan larabcin daidai ana batun gyaran aƙida ana batun musulunci da kafirci kana maganar larabci kai ba batun Allah ne ya dame ka ba a shi, kai ba kishin manzan Allah ne ya dame ka ba an ɓata masa addini ya ce Allah ɗaya ne an ce kowa Allah ne an rushe ƙulhuwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad duk ba wannan ne kai ya dame ka ba kai kawai abin da ya dame ka tsaya ka ce an yi kuskuren larabci amma baka ce abin da aka faɗi na aƙidar shehu ibrahim ba daidai ba ne baka kara wannan ba baka ce wannan abin shehu ibrahim yana da wujjar cewa kowa allah bane a cikin alkur'ani ko hadisi duk baka yi wannan ba ba wannan ne kai ya dame ka ba kai gyaran larabci ne ya dame ka ba kishin Allah ne ya dame ka ba ba kishin addinin manzan Allah ne ya dame ka ba ba kishin an ɓata wa manzan Allah addinin da ya yi jihadi ya karar da rayuwarsa don tabbatar da kalma ɗaya ba shi ne wannan ya dame ka ba abin da ya dame ka gyaran larabci ta inna lillahi wa inna ilaihi raji wallahi da ka yi shiru saboda da ine ma kallon mai hankali wallahi da kai shiru da ine ma kallon mai nutsuwa to wannan aƙidar da kake faɗi cewa akwai 'yan ɗariƙar da suke da aƙidar kowa Allah suna cewa sirrin Allah ne suna cewa sirrin Allah ne ba sa so a faɗe shi a gaban kowa sai sun haɗu isu isu isu isu za su ce ma fa kowa Allah ne eh kace ka san su da yawa wato abun ba kaɗan bane a cikin ɗariƙar tijaniya ba kaɗan bane yana da yawa ka san su kuma za an ƙara sa ka ka ƙara bayani amma ba kai komai ba saboda ba wannan ne a gaban ka ba sai ya ƙara faɗi wanda misalin da wasu muridai da yawa za su fahimta akwai da yawa daga cikin 'yan ɗarika da suke da aƙidan cewa komai Allah ne amma suna kallon abin sirrin Allah ne ba a gaya ma jama'a idan suka zauna a ɗaki da wanda ya yadda da su zai gaya musu ma'ana in na zauna a ɗaki da wanda ya yadda da ni zai gaya mun cewa tabbas ba komai Allah ne to idan na zo yanzu a media na ce malam wani sa komai Allah ne alhalin na san bai faɗa a cikin jama'a ni ma da dan ya yadda da ni ne ya gaya mun da Allah ban ci amanarsa ba akwai su da yawa ni na san su kuma duk mai saurara na ya san yan ɗariƙan da suke da wannan aƙida amma ba su ga yadda a gaya ma Amawa ba to idan ka je ka ɗauko kawai kaji hatta kalmar amawa ɗin ma ba su yadda a gaya wa amawa ba ga ta cikin jawahirul ma'ani kalmar amawa ɗin ma da kake faɗi ga ta cikin jawahirul ma'ani kada a gaya wa amawa ɗin shehu tijjani ya faɗi kalmomin ma da kai amfani da su gashi a cikin jawahirul ma'anin kalmomin ma da kai amfani da su gashi wai ba a yadda a gaya wa amawa ba ko to ga kalmar ma ta fito cikin jawahirul ma'ani kalmar ma ta fito ga shi kaga cewa kaga bu za a bayyana ba kaga akhfa kaga akhfal kamiluna min ahli tariqil kalam fi maqamati at al-khas shafaqatan ala ammatil muslimina kaga amawanku ko ba a yadda a ga a gaya wa amawa ba haka kace sirrin Allah ne to gashi su ma sun ce sirrin Allah ne gashi la tufshi sirrallahi bainal ma'jubina kaga sirrin Allah ne duk kalmomin kuma gashi kace ka san su da yawa sanin ka da kai da yawa na wa'annan waɗanda suke da wannan aƙidar shi ke nuna ma cewa inda muka ce gashi nan ne aka ɗebo wannan aƙidar tunda ai ba 'yan kaɗan ba ne da a ce ka ce 'yan kaɗan ne sai mu ce a'a su ne suka yi fitar kafa amma faɗinka da yawa shi ke gazgata mana abin da muka karanto cikin jawahirul ma'ani amma duk baka yi wa manzan Allah komai ba na kishin addininsa duk baka damu ba duk baka damu ba ba shi ya dame ka ba Allah ya sa mu dace to wannan abin da na nuna ma kenan shine mun ga alamun baka kishin addinin Allah wannan shine zahiri gaskiya baka kishin addinin Allah duk ba shi ya dame ka ba ai yayin da ka san akwai cuta sai ka nemi magani magani za ka yi ai amma ba ka yi magani ba sai ka tafi neman suna baka nuna kishin Allah ba an sa masa kishiya sai ka tafi gyaran larabci sannan kuma bawan Allah ya zo ya bayyana asalin ginshikin wannan aƙidar amma kuma kai yanzu ka fito kana haushi wai kuma wai kana so wai ya kula ka ya kula ka a me wallahi summatallahi ɗaliban da suke gaban datta in ka ga ka kai zuwa ga datta ko wallahi ɗaliban da suke gaban datta wallahi sai sun koyar da shewunanku na ɗariƙa wallahi zancen ilimi ba zancen hauka da tatsuniya ba wallahi ko munan da kake kallon munan. wallahi a gabanmu akwai fiye fiye fiye fiye fiye fiye fiye fiye da irinmu kafin a kai zuwa ga datta kenan to ko a kanmu ka tsaya wallahi sai an ga tsirararka ko a kanmu ka tsaya wallahi sai an ga tsirararka ballantana na gabanmu ballantana na gabansu ballantana na gabansu ballantana na gaban gabansu kafin a kai zuwa ga Dr. sani shi sa mu ma baka gama da mu ba ka taba ganin an hau ta sama sai dai mahaukaci ne zai hau ta sama ta ƙasa ake hawa shi ne matattakala eh, idan kana so har ka kai zuwa ganin to ga su alkanawi zo ka haɗu da su ka fara rushe su shi yasa wallahi tsirara ka ka nuna rashin kishin Allah ka nuna rashin kishin manzan Allah ka nuna ba wannan ne kai a gaban ka ba ana batun kowa Allah kuma ka ce ka san masu wannan aqidar da yawa amma ba kai komai akai, kai ba kai ba shi ya dame ka ba sai kuma wani yayi yi littafi daga cikin malima yana bayyana asalin abin da yake ciki sai ka zo ka karkatar da ƙwaƙwalen wawaye sai ka fake a gyaran larabci eh, sai ka fake sai a tsaya shi yasa aina ce malam bashir aina ce malam bashir wannan mutumin so yake ya karkatar da mu kada mu je zuwa ga aƙidin shehu ibrahim ɗin munana shi yasa sai ya bi wannan sanin saboda ya san in muka kai zuwa ga aƙidar ba zai iya karewa ba to tsaya a tsaya a kan hanya a tsaya gyaran larabci a tsaya aibatin daga nan sai a yi tagadda magadda ma'anan a'a to ba za mu tsaya anan ba nace ce malam bashir ko za a yi masa raddi wa gyaran larabcin ma a nuna masa gazawarsa a nuna wannan tsirararsa a duniya to kada a sake a bashi sai an tunkuɗa shi zuwa ga ainihin aƙidan mummuna da aka bayyana ta aƙidan kowa Allah cikin littafin sai yayi magana anan sai yayi nace ka a sake a tsaya a gyara masa larabcin a nuna shine bai iya ba sa'an nan kuma a je zuwa ga aƙida kowa Allah nan ne yake gudu baya so al'umma su gane baya so a fahimci su shehu Ibrahim ne suka koyar baya so nan ne baya so ya je shi yasa sai ya tsaya a bakin hanya ana tsayawa gaddama a gyaran larabci sai a manta da mummuna aƙida kowa Allah ta shehu Ibrahim sai a manta da nan to muna kallon ku sarai wannan ke nuna cewa akwai munafunci cikin tafiyar tunda ka sani baka yi gyara ba ka ce ka san su da yawa ai kamata ya amana ne ka bayyana wa al'umma su saboda me saboda kada su halakar da al'umman manzan Allah ai ai ko dan wannan tunda ka san su tunda kuma ba sa bayyanawa ballantana a guje su kace boyewa suke sai sun zauna a ɗaki to ya kamata ka ceto al'umma ka fito ka faɗe su ka ce ka san su da yawa kuma ka ce 'yan ɗariƙa ne dama ka ce ba 'yan ɗariƙa ba ne shi ne amma sai ka ce ba za ka fito ba kuma ba za ka yi littafi ba kai ba ka kishin addinin Allah ba ka kishin Allah kai ai ta cewa kowa Allah ne mutukar ba kuskuren larabci aka yi ba a fahimta ka kai duk bai dame ka ba kawai abin da ya dame ka kuskuren larabci kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai al'umma wai anya ku idan kana faɗin abubuwan kana aunawa datta ko dan Allah hai wannan tsirarar ka ai ka nuna mutuncin ka ma ka zubar wannan kimar ka ce ta zube ana batun aƙida kowa Allah tsananin kafirci kana batun gyaran larabci shi yasa ina ce gwara wani ma gwara wani daga cikin yaran ma ɗariƙar shi na ga ya fito ba ta gyaran larabci shi ya ba wallahi na jinjina masa na jinjina masa wani daga cikin yaran 'yan ɗariƙa tsaya kuma in sa ma shi shi na jinjina masa ma don shi ainihin aƙida ya tunkara zai kare amma wallahi kuma ko in ka tsaya ka saurara ka ji abin da yaron nan yake faɗi sai ka ga tona asirin shehu yake wallahi amma shi gwara shi saboda ya tafi straight iza kun tafi amrin fa kun fihi shi straight ya tafi amma za ka ga kuma dukkanin mai hankali wallahi ɗaurin kashi yake yi da igiya amma shi gwara shi shi bai tsaya a gefe ba tunkara ya cikin littafin tsa'in sama shi sai dai kuma da ya dan tinkara fa ya kuskurantar da Sheikh Sharif Sale saboda nan Dr. Sani ya yi magana akan aƙidar kowa Allah ya ce aƙidar Shehu Ibrahim ce shi shine wahdatul wujudi to shi yaron da ya zo sai ya ce wai ai Dr. Sani bai kawo cewa wahadatul wujudu kowa Allah ba kuma ba zai iya kawowa ba saboda wato sai kuskurantar da dakta cewa wai idan an ce wahadatul wujudu baya nuna kowa Allah ne wai da ta sani bai fahimci wannan ba wallahi na jinjina wa yara amma kuma sai dai kash da shek Sharif Sala yaron yake dan shek Sharif sala ya ce wahadatul wujudi shine kowa Allah ya ce kuma kafirci ne tsaya kuma in sa ma yaran yaron ma ya fi ka wallahi yaron ma ya fi ka dan shi bai tsaya rara gefa ba shi shiga ya cikin abin da gaske yake tsaya kuma in danna ma kaga yaron gashi na farko dai yan uwa sun ji ma'anar wahada ta rubutu daga cikin gurin sufai ba da awar da sani wani limoni faɗa a cikin littafin su cewa wani su tana nufin komai allah bai ba ba zai iya kawo ba kuma hada ma hanyar gama bai kawo ba الفرق بين وحدة الوجود ووحدة الشهود واضح لأن وحدة الوجود اعتقاد أن الوجود كلك شيء واحد وأن الكون كلك شيء واحد وأن الحي والميت والشجر والبشر كل واحد وأن الخلق والخالق واحد هذه وحدة الوجود ووحدة الوجود طبعا كفر وشرك وخروج عن الدين لأن وحدة الوجود هي عقيدة مشوا عليها الهندوس ومشى عليها سبينوزا وجيبوم وغيرهم من المستشرقين wallahi wannan yaron ya fi ka wallahi wannan yaron ya fi ka duk da cewa ya je kuskurantar da Dr. Sani sai gashi a ce Hashak Salama bai san ma'anar wahdatul wujudi ba shi ma shi ya je ce Dr. Sani bai sani ba sai sai naga ashe ba Dr. Sani ne kadai bai san ma'anar wahdatul wujudi ba har Sheikh Sharif Sale shi ma bai sani ba saboda duk sun ce kowa Allah kenan da Allah da halitta duk ɗaya ne tsaya in fassara ga waɗanda ba su ji larabcin da Sheikh Sharif Sale ya ba tsaya in fassara ku ji abin da Sheikh Sharif Sale ya ce eh wanda shi yaron ya zo ya kuskurantar da dakta ne ashe kuskuren ba iyaka dakta sani bane har Sheikh Sharif Sale ma duk ba su sani ba wahdatul wujudi Eh, ba kowa Allah bane tsaya yaron ya ƙara bayani ko dai yan uwa sun ji ma'anar wahala ta wujudi daga cikin gurin sufai ba da awar da sanin rijali wani fada a cikin littafin cewa wani ta wujudi tana nufin komai Allah bane ba ba zai iya kawo ba kuma hada ma har ya gama bai kawo ba الفرق بين وحدة الوجود ووحدة الشهود واضح يتي الفرق بين وحدة الوجود ووحدة الشهود واضح wato yace bambanci tsakanin wahadatul wujudi da wahadatul shuhudi yace a fili yake bambancin menene kuma tsaya ya ci gaba لأن وحدة الوجود اعتقاد wujud. الوجود كلك شيء واحد وأن yace saboda shi wahadatul wujudi shine duk samuwa ɗaya ne samuwa da kake kallanta abu ɗaya ne samuwar bawa da ta Allah duk ɗaya ne kenan الكون كلك halitta واحد يتي كون حلتا Yace داي دد الحي والميت والشجر والبشر كل واحد يتي درايي da matacce da mutum da bishiyoyi duk ɗaya ne yana maganar wahadatul wujudi kenan ma'anarsa kenan za mu ji sannan kuma da alhalku shine halitta da al duk ɗaya ne da Allah da bawa duk ɗaya ne ji Sheikh Sharif Sale ai yace to wannan shine wahdatul wujudi kaga kowa Allah da Allah da halitta duk ɗaya ne Sheikh Sharif Sale yace to wannan shine wahdatul wujudi zamuji kun ji yace wahdatul wujudi yace taba'an kufur yace kafirci ne wa shirk ce shirka ne wa khurujin an addini ce fita ne daga addini sai ya ƙara faɗi wa wahdatu wujud taban kufur wa wa shirk wa khuruj an addini kaji yace wahdatul wujud yace taban kufur yace kafirci ne ya ce kafirci ne me wahdatul wujudi yace shirk shirka ne ya ce wa khurujin an addini fita ne daga addini wahdatul wujudi din kowa Allah ne dama ai shine ma'anarsa ji wa shakirif Sale tsaya mu je لأن وحدة الوجود هي عقيدة مشوا عليها الهندوس ومشى عليها سبينوزا وجيبوم وغيرهم من المستشرقين كاجي yace saboda wahadatul wujud yace aqida ce wacce yan falsafa suka tafi ya faɗi sunayen su kai da kajin sunayen ka san ba sunayen musulmai bane ka san ba sunayen musulmai bane yace to duk wannan aqidar su ne sun tafi akai wahadatul wujudi to kaga shine ana ce gwara wannan yaron ma ya ma fika wallahi ya fika dakta saboda shi ya shiga cikin littafin zai kara akidar kuma ga dukkanin mai hankali in yaje yana sauraron sa zai ga kokawa suke yi da littafin wallahi kokawa suke yi kuma ni ma nayi kiran yaron sai naga yaron ma bai fahimci ma akidar tasu ba ballantana ma ya kare ta kuma nayi masa nasiha duk da yake kiran nasa da na yana waje na na ɗauka amma ba zan fito da shi ba in kuma na ga ya fito da shi zan fito da shi amma dai na yi kiransa na nuna masa ya je ya yi karatu ya fahimci aƙidar tasu sai ya fito ya yi magana wallahi na yi kiransa ai na ce me yasa ni in na zo nan na zauna ku ba kwa zuwa ai na ce ya kamata idan aka sa nan ba ku kira saboda a bayyana wa al'umma gaskiya na ce tunda ni kun ki biyo ni tsayani na biyo ku saboda so nake a gane na yi masa kuma nasiha amma wallahi ya fi ka wallahi ya fi ka saboda shi ya shiga suna ta kokawa da aƙidar kai <laughs> to kaga gurin gyaran da ya yi ya kuskurantar da Sheikh Sharif Sale ya je ya ce Dr. Sani bai fahimci ma'anar wahdatul wujudi ba wai ai ba ta nufin kowa Allah sai ga Sheikh Sharif Sale karara ya ce haka take nufi yace kuma kafirci ne shirka ne kuma wannan wahdatul wujudi din da wannan yaron yake faɗi akwai ta cikin jawahirul ma'ani wallahi akwai ta akwai ta cikin jawahirul ma'ani cewa wahdatul wujudi din nan akwai ta wacce Sheikh Sharif Sale yace kafirci ne yace shirka ne fita ne daga addini akwai ta wallahi kai har bayani aka yi wa ma har bayani aka nemi Shehu Tijjani akan ta dan da aka zo ci aka yi wa min kalamihi radiyallahu anhu fi idahi wahdatil wujudi wa bayaniha ala mazhabil qaumi wallahi haka aka ci. yana da zancen shehu tijjani gurin bayyana aƙida bayyana ta ma yake yi amma dai ga shek sharif sale ya ce kafirci ne fita ne daga addini ya ce shirka ne ya ce aƙida ne ya lissafo kafirai zindiƙai falasifa waɗanda suka shiga rigar addini don su ɓata addini ya ce su ne kuma ga shi cikin jawahirul ma'ani to kaga aina ce wannan yaron ma ya fi ka dakta to kaga dai dakta wannan shine gaba karatu na farko sai gaba ta biyu kuma gaba ta biyu shine dakta yanda na faɗi bayan na nuna rashin kishin kawa addinin Allah rashin kishin kawa Allah ka san akwai masu kowa Allah ba abin da kai saboda baka kishin Allah ka san su da yawa cikin ɗariƙa amma ba kai komai ba ba ka ɗau littafi ka rubuta ba saboda me ba kai aka taɓa ba amma yanzu an taɓa shehu ibrahim ka ɗauko kana gyaran larabci wato shehu ibrahim ya fi allah a wajen ka ko shine mana shehu ibrahim ya fi allah a wajenka kenan tunda an taɓa allah ana kowa allah ka san su ma da yawa ba kai komai ba sai kawai an zo an yi raddi wa shehu ibrahim an bayyana haƙa'iƙ ilmiya an ce shi ne ya koyar da wannan aƙidar kawai sai ya dame ka sai kai rubutu a kai anu na kuma bi zahir wallahu ya tawalla sara'ir kawai mu a zahiri abin da muka fahimta shi ne shehu ibrahim ya fi allah don kakan ɗauki alƙalami da takarda ka rubuta gyaran larabci amma Allah ka ji ana kowa Allah ne eh, amma ka ji wannan da yawa ka san suna yi ba kai komai ba saboda wannan Allah ɗin ba shi da ƙimar da har za ka yi rubutu kai magani a daina cewa kowa shi ne eh, wanda yake da ƙima shi ne shehu ibrahim kai yasa wallahi wayannan mutanen sun dasa musu guba a a cikin zukata wallahi sun halakar da al'umma shi kawai abin da ya dame shi kenan to wannan karar abin da muka gani a zahiri dr ahmad al-azhari rashin kishin allah rashin kishin addinin manzan allah wannan shine abin da ya bayyana gare mu kuma wannan abin da kake faɗi cikin littattafanku yake na nuna ma sirrin nan da ake cewa a ɓoye nan ne aka ce a ɓoye sirrin nan idan wani ya ji idan awam sun ji kaza kaza kada a faɗi a gabansu na nuna ma inda aka faɗa ka. eh kowa Allah ne na nuna ma Allah shirye ku Allah isa ku gane sai kuma abu na biyu gurin rashin fahimtar ibarar ina jin wannan yana daga cikin dalilan da ya sa ka kasa shiga cikin littafin dakta dakta ba ka iya karanta ibara ka fahimce ta wallahi ba ka iya karanta ka fahimce ta tare da girmamawa kuma zan nuna haka wala ba ka iya karanta ibara ka fahimce ta yadda take wallahi zan nuna kuma haka kuma in na nuna zan sa number waya kai ko wani ya kira ya ce ka fahimta zan sa ka za ka yi bayani ba ka iya karanta ibara ka fahimce ta wallahi dakta tsaya kuma in nuna ma wajen tsaya in nuna ma wajen dakta ba ka fahimtar ibara ba ka fahimtar ibara tsaya in nuna ma dakta inda ba ka fahimtar ibara ɗin Allah isa ka gane dakta dakta Allah isa ka gane amma dai kam kowa ya ga tsirarar ka dakta wallahi a Allah ya shirye ka dakta Allah isa ka gane dakta Allah isa ka gane Allah isa ka gane dakta Allah isa ka gane dakta eh, mu abin da zami kenan addu'a zami ma ka gane yafi Eh. Eh. addu'a za addu'a zami ma addu'a ma ku ya ƙuri da Allah ina so na gurin da daktan ya karanta nake so in sa masa eh, dakta ba ka iya karantawa ka fahimta Allah dakta kuma ibara ce mai sauki wallahi amma baka iya karanta ka fahimta dakta wallahi kuma wannan haka ne in kuma ka fahimta kai kira kai umma ba za ka kira ba kila ai ai ya cewa ai za ka ji girman kai ko to turo ɗalibin ka ya zo ya kare ka eh ko da a ce kai din ba za ka zo ba to turo ɗalibin ka shi ya zo ya kwace ka ko da kai ba za ka zo ba tsa'in ɗan sama dakta kenan tsayin sama dakta eh wallahi dakta in za ku je ku karanci addini ku je ku karanci addini ku daina wahal da kanku <laughs> eh tsayin sa ka kai bayani sa kitabu tauhid babi na goma sha uku a mas'ala ta sha hudu da yake cewa kufrul mad'u bi tilka ma'ana wanda aka nemi <laughs> ya zama kafiri lazimin wannan maganan kafirta annabawa da kafirta waliyai wa ma'ila zalik fi'lan ibaran tsaya mu dan wannan tsaya mu sa saboda su gan shi sosai saboda waɗansu kada su ce ba shi bane ne wallahi ba yanda za a yi mi masa ƙarya babi na goma sha uku a matsala ta sha hudu da yake cewa kufrul mad'u bi tilkal ibada ma'ana wanda aka nemi <laughs> ya zama kafiri lazimin wannan maganan ta annabawa da ta waliyai wa ma ila zalik kun ji ko na rantse da zatin Allah bai fahimci wannan ibara ba wallahi bai fahimci shine abin yake bani mamaki shine yake bani mamaki daktan da baya iya fahimtar ibara baya iya fahimtar larabci shine zai zo yayi gyaran larabci ga abin da ya karanta zan nuna wajen cikin littafi wai kufurin mada'uwi bitilkal ibadati eh shine wato kafirta wanda aka kira eh wato in aka yi ka kai ka zama kafiri kai da aka yi kira turka shi wai lazumin wannan maganar kafirta annabawa da waliyai in dai an yi kiran annaba to annaba kafirai ne tunda an yi kiran waliye waliye kafirai ne yace shine ma'anar abu to daktan da baya iya fahimtar larabci shi zai zo ya ci gyaran larabci Kufurin mad'uwi bitilkal ibadati wai kafirta wayanda aka kira Lazumin wannan magana kafirta annabawa ma'anar wannan magana kafirta Waliyyai. daktan da baya iya fahimtar ibara na rantse da zatin Allah bai fahimci wannan ibara ba kuma ba haka take ba wallahi ko shi ya zo sai na biya masa karatu wannan ibarar tsaya in nuna ma istinbati Muhammad bin Abdulwahab ya cikin aya shine wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wa huma an du'aihim ghafilun وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم wa kanu bi ibadatihim kafirin nan ne aka yi istinbatin kufurul mada'uwi bi tilkal ibadati amma kai baka fahimta ba ma'ana shine in biya ma baka fahimci ibarar ba kufurul mada'uwi cewa wanda aka yi kira aka roƙa bitilkal ibadati da wannan bautar saboda kira a wannan lokacin ibada ne bauta ne to za su kafirce yanda ka san ittabara tubi, tubi'u allazi na taba'u amma baka fahimci ibaran ba kana dakta wai lazimin wannan magana kafirta annabawa kafirta waliyai shine ma'anar wannan maganar to daktan da baya iya fahimtar ibara shine zai gyaran larabci wai kufril mad'uwi bitilkar ibadati wai ma'ana wanda aka kira kafiri ne ma'ana an kafirta annabawa an kafirta waliyi daktan da baka fahimta ibara na rantsi da zatin Allah ba aka bane kuma istinbati ne cikin aya wa idha hushira nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi ibadatihim kafirina shine kufrin mad'uwi bi tilkal ibadati amma baka fahimta ba kace wai lazimin magana kafirta annabawa lazimin magana kafirta waliyai wato Muhammad bin Abdul ya kafirta annabawa ko ya kafirta waliyai ko Allah shirye ku in za ku je ku yi karatu ku je ku yi karatu Allah kada ku yi ringa yaudarar kanku kuna cikin jahilai da ba sa karatu kawai ku zo ku zauna ba ba ba ba kawai kuna faɗin faɗi banza faɗi hofi ba kwa ganewa kuma ballantana ku ganar da wani wai kufrin mad'uwi bitilkal ibadati haba da Allah istinbati yayi istinbati yayi cikin aya alqur'ani wa man adallu mimman yad'u min dunillahi kaga yad'u yad'u kaga akwai adda'i akwai almad'u kaga kufrul mada'uwi. wa man adallu mimman yad'u dole akwai adda'i akwai almada'u kaga wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyama sai Allah yace wa huma an du'aihim ghafiluna su din marabkana ne gabarin kiran nasu da ake gabarin ibadar tasu da ake sai Allah ya ce ma wa idza ushiran nasu idan aka tayar da mutane ranar alkiyama kenan kanu lahum a'da'an sai su kasance makiya gare su sai Allah ya ce wahum a'a wa kanu bi ibadatihim kafirina sai su kasance masu kafircewa bautatta su wa kanu bi ibadatihim kafirina sai su kasance masu kafircewa bautar tasu bautar su akai sai su kafirce wa bautar su nuna ba su yadda da ita ba kuma wannan shi ne ayoyi suka nuna cikin alkur'ani cewa wanda aka bautawa zai barranta kansa daga wannan bautar wato zai yi tawaye zai wa wannan bautar ya nuna bai yadda da ita ba wannan shi ne amma ka kasa ka fahimta ka fassara daidai wai kufuril mad'uwi bitilkal ibadati wai lazimin magana kafir ta annabawa wai wanda aka kira ya zama kafiri a gashi nan Allah ne ya faɗi wa yawmal qiyamati yakfiru yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mislu khabir Allah ne ya faɗi ba Muhammad bin Abdul Wahab ba wa kanu bi ibadatihim kafirina wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum ranar alkiyama za su kafirce wa shirkar da kuka musu wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mislu Allah ne ya faɗi kufrin mada'uwi bitilkal ibadati kafircewa wanda aka kira wa wannan ibadar bitilkal ibadati amma kace wai wanda aka kira ya zama kafiri to daktan ma da baya fahimtar ibara da Allah ya yi na larabci ma yaushe ma zai ma zo ya yi gyaran larabci Allah ya shirye ku zan kuma sa namba waya abu na tattauna eh, Allah ya shirye ku da aka kai kira ko ka sa ai kira kai kira ko ka sa ai kira amma dai kan gaskiya rashin kishiyar kawa gaskiya au rashin kishin ka wa Allah ya bayyana kufrul madu'u bi tilkal ibada ma'ana wanda aka nemi <laughs> ya zama kafiri lazimin wannan maganan kafirta annabawa da kafirta waliyai wa ma'ila ila zalik kun ji madu'u mad'uwi bi ibada ibadati wanda aka kira ya zama kafiri Allah ya samu dace tsaya to mu ji kai wancan bayanin wanda misalin da wasu muridai da yawa za su akwai da yawa daga cikin 'yan ɗariƙa da suke da aƙidan cewa komai Allah ne hmm. amma suna kallon abin sirrin Allah ne ba a gaya ma jama'a idan suka zauna a ɗaki da wanda ya yarda da su zai gaya musu ma'ana in na zauna a daki da wanda ya yarda da ni zai gaya mun cewa tabbas ba komai Allah ne to idan na zo yanzu a media na ce malam wani aƙidansa komai Allah ne alhalin na san bai faɗa a cikin jama'a ni ma da dan ya yarda da ni ne ya gaya mu da Allah ban ci amanarsa ba akwai su da yawa ni na san su kuma duk mai saurara na ya san yan ɗarikan da suke da wannan aƙida amma ba Allah ya mata layi dakta baka fahimta karatu tare da girmama wallahi baka fahimta akwai ma nan wata magana da kai sai na fahimci baka san ma baka fahimci ma matsalar da ake tattaunawa ba wai ka janyo fasta gasa wallazi min shi'ati ala allazi min aduwi fa wa kazahu musa fa qada alai akan wai mas'alar istighasa da ake yin magana eh, sai na wato sai na fahimci baka san ma inda ma karatun ma yake dosa ba ba to wai haka kai da baka fahimtar larabcin wai zaka yi gyaran larabci tsayin sa muku da Allah ku ji waccan magana da ya faɗi za ku ji neman taimakon annabi ko shirkantar da neman taimakon annabi ba wannan bane ina jin wannan ne misali muna da inda a ake neman taimakon annabi musa fasta gasa hullazi fasta gasa hullazi huwa fasta gasa hullazi min shi'ati fasta gasa hullazi min shi'ati alallazi min adu fasta gasa hullazi min shi'ati ma'ana ga wani ya nemi taimakon annabi musa alkur'ani kuma ya rawaito mana hakan kuma annabi musa ba hakaito mana ya yi inkarin hakan ba ya ce ka a nemi taimakonsa kuma ba mu da wani nassi a ƙur'ani da ya ce kada a nemi taimakon wani allah yani wannan ko da a ce wayannan ayoyin suna ba da ma'anar kar a nemi taimakon wani Allah wannan yana mu'aradansa dole ka zo kai mana tawfiki a tsakanin su kila ka iya cewa sun kama hanya shi yasa wato dakta na ganin shawarar da zan baka gaskiya ka koma ka ƙara dudduba abubuwa ka yi karatu sai ka fito Allah dan nan wani zubin muna tafin makauniya da kai abin da muke nufi daban abin da muke cewa daban kai kuma abin da kake tafiya da gefe kana yi daban to ya za mu ringa tafin makauniya Umma ma mu sun yi larabci ba ka ganewa tun da gashi kana cewa suna kafirta annabawa a <laughs> wai kufrul mad'uwi bitilkal ibadati wai lazumin wannan magana kafirta annabawa kai jama'a kuma ana magana istighasa wannan mas'alar da ake magana wai sai ya janyo fasta gasa wallazi min sha'ati ala allazi min aduwihi fa wakazahu Musa fa qada alai da Allah yaya zaka hada wannan da mas'alar da ake tattaunawa to shi yasa sai na fahimci wato kamar eh gaskiya dakta a koma da amma ba a fahimtar abin shine nan yanda dai na kawo sai kuma wancan na cewa sirrin Allah ne kaza kada a faɗi kace ka san yan ɗariƙar da kaza kaza wannan shine kawai abubuwa guda biyu Allah isa ku gane ya Allah shirye ku za mu ci gaba da ɗaukar waya yanzu yanzu Allah isa mu dace da haka da Allah ga numban nan eh, ga numban nan da Allah zan sa ta wasap kawai wala abin nasu akwai ban tausayi wani zuba to wai wannan ne fa masu idan a cikinsu amma wallahi sauran makafi ne eh, wallahi nan wa'annan su ne eh nan wa'annan su ne ma wai masu idan eh, wala akan kalla abubuwa guda biyu na tattauna ina ganin ga kasan shi wannan daktar malam wanda wai zai gyara larabci ni abin da ya fi ba ni ya fi damuna malam shi ba lamarin aƙida kowa Allah ne a gabansa ba shi kawai abin da ya dame shi gyaran larabci gyaran larabcin kuma bai ma iya gyara ba bi ya fito da su sai aka ba shi amsarsu to wannan yana na san fa sai da fa ya zaɓa eh, sai da ya zaɓa ok ya fito da na uku to amma ai an bashi ai na biyun kuma na biyun an bashi amsa na uku ma an bashi amsa ni kana ji Allah ni da an daina bashi amsa ai so yake kana ji munanan aƙidin ne baya so a je ai ciki ne ai baya so ai a shiga so yake a tsaya rara gefe yawwa eh yawwa a sai mun ji gurin eh. aƙida kowa Allah da wannan nan ne za ma mu sa littafin ma mu koyar min gilafin ila gilafin daga bango zuwa bango sai mun sa mun koyar nan ne baya so a je eh. ai akaram Kallawu, e eh, so yake yi dan yanzu in muka zo insha Allah yan uwa ku tara in Allah ya yarda adaba tv malam bashir waɗannan amsoshin da ya faɗa guda kalmomi ne ya ɗauka guda uku ya fara cewa wai su ne gyaran ya ce ya ga gyara guda sittin ko sama da haka to amma sai ya fara taɓa wai biyu a biyun wallahi malam da jahilci bai kawo littafi ko ɗaya ba muhallin shahid wanda yake nuna abin da ya gyara ne eh, amma malam bashir sai da ya kawo masa littattafai wajen guda biyar wanda di yana nuna masa gashi na littattafai ne na luga abin yana zuwa a haka babu babu matsala wato inda ma ya fake ma bai ma iya ba a nan ma ah, ba mala ai ni da ina gani ma ko ah, to yanzu akaram kallahu dan Allah kuma fa na fa danna shi ya ce ya san yan tijaniyar da suke da da kowa Allah amma sirrin Allah ne na kuma nuna masa gashi cikin jawahir ma'ani ya zo magana annafsu tamuha e eh, akar muka lawo ina jin aida mun bai shi ina malam annafsu tamuhatu da tsari ya rubuta wallahi ina ganin wannan sai na tuna nace to ai Allah yana cewa nafsul ammara kaga nafsu tamuha nafsul ammara wai sai dai a ce nafsu tamuha Allah ya samu dace <laughs> to sai ka je ka gyara wa qur'ani ka ce nafsul ammar ba za a ce ammara ba Allah ya samu dace to kaga waɗannan abubuwan ga su nan da yawa Allah ya samu dace shine aka zo aka nuna masa ya san cewa kai baya so ne kana ji baya so ne a tafi munanan akidin na Shehu Ibrahim to mun mun ji ka gyara larabcin zo ka ba mu amsan munanan akidin, akida kowa Allah ai akaram kallahu na danna shi ne ya yi bayani ai ya ya san yan dariƙar da suke da aqida kowa Allah ya san su da yawa Yace sirrin Allah ne eh idan yawa idan ka zo ka fallasa su eh. ai ka ci amanar su yawa ai yace suna cewa sirrin Allah ne in suka yadda da kai a yaɗa kowa Allah ne. Yawwa, amma ba a bayyanawa. Ba a bayyanawa. shi eh, to sai na nuna masa da Shehu Ibrahim da Shehu Tijjani su ne suka yi musu wannan umarnin. To wallahi malam waɗannan mutanen ina da magana Furof da yake cewa duk mutumin da ya jawo kaloku ko ɗaki ya gaya maka wata aƙida a ɗaki saɓanin abin da ya jawo ka a zahiri ya ce munafiki gaskiya ne to amma malam ya kamata su ringa to ba mu amsa wa wannan na cikin jawahirul ma'anin da kuma jawahirul rasa'il na shehu ibrahim wa iyyakum wa ifsha as-sirri li ghairi ahlihi eh. fal wajibu katmul asrari wa iz'aru shari'atin nabi La لا يكتم سر إلا كل ذي ثقة فسر إن خيار الناس مكتوم فسر إن خيار nasi مكتوم inda zai eh. kai ka san waɗanda suke koya cewa kowa Allah ne sai dakta sani ya zo ya ɗauki alƙalami yake fallasa masu wahadatul wujud kowa mm. Allah ne mm. me ya kamata ka yi in kana son Allah in kana son manzon Allah tunda kai yanzu kana da ilmul yaqini eh, tunda ka san su yace kana da ainul yaqini yace yana ma da haqqul yaqini kana da haqqul eh, yaqini tunda ya san ya zauna da su ka san su ka zauna da su akwai masu yi sai wani malami ya dau alkalami yace wannan aqidar ta kowa Allah ce wahadatul wujud wahadatul wujud nan gata ga yanda take bata inganta ba kafirci ce kaza da kaza in kana son Allah kana son manzon Allah me kamata ka yi sai ka taya shi sai ka taya shi wai amma yanzu so yake ya kawar da mutane daga littafin da gyaran larabci eh. malam kama kar wallahi ah, wallahi kama kar wai ta mala abubakar gumi suka ce wai wai ai littafin an kama shi da gyara wajen tamanin ya ce idan an karanta ana fahimta eh aka ce eh ya ce to za mu je shi kenan ci gaba kuma wannan shine magana wallahi ana magana kafirci kana magana gyaran larabci ana magana kowa Allah kana magana gyaran larabci saboda rashin sanin kishin Allah da kishin addinin Allah ya koya maka wani abu sabanin abin da ka ya dawo ka zuwa gare shi sabanin abin da ka gani tare da shi da farko ka zo wajen shi to wallahi munafiki ne ah. duk mutumin da zai sa ka a daki ya koya maka wani abu sabanin abin da shi ka gani na alkhairi tare da shi ka zo ka same shi to wallahi munafiki ne ha'ine ne ka guje shi So tijani fadis sun shiga ina fatan mun fahimta kowane ne kowane ne ya san fa ko suna jin fa wasu suna sa wasu a daki su ci mutuncin shari'ar manzon Allah an zo wajen jama'a dan Allah ku yi mana fal wajibu katmul asrari wa izharu shari'atin nabi dan Allah jama'a inna lillahi wa inna ilaihi kai shi wannan yanzu ya faɗa akwai masu sawa a ɗaki su gaya maka kowa Allah ne a za su iya cewa ai bai ce wannan ba eh amma a ci mutuncin shari'a manzo Allah shine kowa Allah din ba gaskiya ce ana sa ka a ɗaki a gaya maka kowa Allah bai faɗa ba sa shi a daɗa ji mana A a oke shi wannan ba wai eh, prop ba eh shi wannan eh, farko ai ya eh, faɗa eh shi wannan ya faɗi eh amma shi prop ya ce a ina ma da shi ina da shi tsayin sama Eh, to ai mun ma sassa ma da yawa mu za mu wanda misalin da wasu muridai da yawa za su fahimta akwai da yawa daga cikin 'yan ɗarika da suke da aƙidan cewa komai Allah ne amma suna kallon abin sirrin Allah ne ba a gaya ma jama'a idan suka zauna a ɗaki da wanda ya yadda da su zai gaya musu ma'ana in na zauna a ɗaki da wanda ya yarda da ni zai gaya mun cewa tabbas ba komai Allah ne to idan na zo yanzu a media na ce malam wani sa komai Allah ne alhalin na san bai faɗa a cikin jama'a ni ma da dan ya yadda da ni ne ya gaya mu da Allah ban ci amanarsa ba akwai su da yawa ni na san su kuma duk mai saurara na ya san yan ɗariƙan da suke da wannan aƙida amma ba su ga yadda a gaya ma amawa ba to idan ka je ka ɗauko ka watsa ma jama'a aƙida su kenan baka ci amanarsu su ba wato gwara ka bari su ci amana al'umma gwara ka bari su ci amana addini sa ka ya koya maka wani abu sabanin abin da ka ya dawo ka zuwa gare shi sabanin abin da ka gani tare da shi da farko ka zo wajen shi to wallahi munafiki ne duk mutumin da zai sa ka a daki ya koya maka wani abu sabanin abin da shi ka gani na alkhairi tare da shi ka zo ka same shi to wallahi munafiki ne ha'ini ne ka guje shi kowane ne ina fatan mun fahimta kowane ne domin wasu suna sa wasu a ɗaki su ci mutuncin shari'ar manzan Allah da sunan wai wannan wani isa zuwa wani mukami ne ƙarya ne tauhidi ne ba wani mukamin da ke sa mutum tozarta shari'a annabi tauhidi ne sako ya fita a dai wannan gabar a karam kallawa na ga suna ta cewa a sa lambar kira a sa lambar kira sa wato a wannan gabar shi wannan abin da ya faɗa wani ya sa kai ya koya maka kowa Allah ne kuma ka ɓoye daidai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man ka tama ilman aljamahu Allahu bilijamin min narin duk wanda ya ɓoye ilimi to za a sanya masa wani linzami na wutar jahannama sakamakon ɓoye ilimin nan da kai addinin musulunci kullum so ake a bayyana wa al'umma a gaya musu su gane manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana balligu anni walau aya ku isar daga gare ni ku isar a madadina walau aya ko da aya ɗaya ce ka samu ka isar abin da ka sani ka isar inna ladhina yaktumuna ma anzalallahu min eh, min ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyana, lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inu to wannan shine Allah ya sa mu dace to wannan shine abu na farko da ka tattauna malam abu na biyu fa wanne ne eh, kafin mutane eh, na yi masa gyaran ibara ne wai ya ce wai kufurul mad'uwi bi tilkal ibadati wai wanda aka kira ya kafirta <laughs> wai lazimin wannan abin da ake nufi kufurul mad'uwi bi tilkal ibada eh, bitilcewar wanda ka kira da wannan ibadu ma'ana wanda kake kira a lokacin da kake kiransa a ranar tashin alkiyama sai ya butulce ma shine zai butulce maka maimakon tunda kai ka bauta masa kai ka bautata masa ai ya kamata ka tunda ka ce za ka cece shi ka cece shi ranar tashin alkiyama wallahi zai istabarra allazina tubi'u min allazina taba'u ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ من منهم كما تبرأوا منا يتي كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار تو كاغا wannan kenan haka za a zo ranar tashin alkiyama wa qala allazina kafaru آه، آه، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا كو يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار idh na, an nakfura billahi wa naj'al lahu andada wa asarru nadamata lamma ra'aw al'azab wa ja'alna al'aghlala fi a'naqi alladhina kafaru hal yujzauna illa ma kanu ya'malun kaga anan wajen wa ba sa anan wajen tsinene ne za a yi ta tayi tsakanin waɗanda aka kira da kuma su waɗanda aka kira a eh a buɗe yake eh a menene matsala babu wani matsala a ai ok gaskiya ne wannan ban buɗe a ba matsala wannan ɗin ma zai amma kar mu kalla ba anya malam ba anya malam ba ka tashi ba kada su ce tara tara ne ba ai a karokan ai ai kada ka tsorata su mana ka tsorata su a karan kallawo kada su gama. Allah malam kada ka tsorata su ni ni ɗayan ma yaya Allah wallahi malam ma inda za a samu wanda za su zo su kare shi zai wallahi ina ai akar makalla eh. ai ba zai taɓa bugowa ba Allah malam so suke a fahimci addini hmm. wallahi malam da eh to akai kana so a gane kai kana so a gane addinin Allah wallahi sun matallahi a wuda akwai wani wanda akwai wani wanda to ga wannan ne assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam assalamu alaikum amma fa idan suna kira ta nan eh, zai katse mana assalamu alaikum assalamu alaikum to wannan ma ya samu matsala ne assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah akramaka Allah na'am dan uwa barka dai kai ma kana da matsalar to. wato abin mamaki malam har ta guda a ce bai ya fahimci wannan ibara ta muhammad bin abu hafa ai ba karatu shi ke assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah na'am dan wadawa muke magana barka da mu lafiya na'am wa arzawi na'am barka da zuwa me tuwa ne kawai ba eh abu shuba aldarazawi ok mala abu shuba daga gari yawa jazakumullahu khairan ga nan ba nan dai mun sa akwai wanda suke ta cewa a sa nan ba. ga nan ba na an sa ta whatsapp kawai ake kira to ga wani nan assalamu alaikum amin wa alaikum assalam na'am dan wadawa muke magana magana salihu ne daga salisu daga ok malam salisu barka da kokarin ba na barka da malam salisu ubangiji ubangiji ya kara muku lafiya da kokari kuma ya kare ku da dukkan damuwa da abin da zai zo ya taba imanin ku ko lafiyan ku ko na makamancin haka amin amin amin kuma Allah ya muku haka Allah ya amsa jazakumullahu khairan yan ɗariƙa ne fa ya kamata su kira ga dakta a hannu eh aka kallawa ai mun karanta wata assalamu alaikum assalamu alaikum alaikum salam ya shek na barka dai dan wadawa muke magana malam suman ne barka da dare suna na na'am ana ah. na gobek. to kana da matsalar network assalamu alaikum wa alaikum salam na na ga ka dawo dan uwa ba abu shuba eh abu shuba ne na dawo bana. na'am ina miƙa saƙon gaisuwa na gare ku da malam kaki su kuma ina miƙa ƙoƙon bara na ga ina ganin kana da matsalar network assalamu alaikum salam ya na'am yawa muna jin ka to kana da matsalar network sun dalili assalamu alaikum ina je wala ka san wani abu da inda ya karanta da ai da ya kamata ya karanta mana wani shi nan ya ce annan bai fahimta ba ne ga alamar ya bi assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi dan wa muke magana na'am kana magana da usman daga nan kasar oman usman daga kasar oman la malam usman daga kasar oman muna jin ka to akramakallahu abu na farko dai muna muku fatan alkhairi ubangiji allah ya saka muku da alkhairi amin amin amin amin malam abu na biyu kuma akramakallahu kamar yadda aka saba buɗe layukan nan a rubuta nan ba a ƙasa 'yan ɗari ba za su kira ba ba za su iya kira su kare wannan abun da ke cikin aƙidunsu ba ba za su kira ba amma haka kuma wata hujja ce mai girma ga mabiya duk wanda Allah ya nufe shi da ya gane zai gane an yi karatu da dama sun kasa zuwa su kare akidarsu to wannan kaɗai ya isha wannan kwarai kuwa hujja ce mai girma ga mabiya duk wanda Allah ya nufe shi da ya gane wannan kaɗai zai nuna musu cewa lalle fa ana jan su ne a bisa jahilci eh, kila ya zaci cewa ai wa ne dan muka zo mu yi masa kuma wallahi ba mun ba. bane don yanzu wanda haka ne malam kaki su Allah ko da ma dan malam kaki su aka ajiye nan wala kace kace zai yi da kai datta ni eh, dan malam wallahi malam ba za su iya ba za su iya ba ina sun isa to Allah ya yi su ba za su iya ba wallahi dan malam Usman mun gode assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah malam Muhammad takaro na makarar kallawa an yi ni galau alhamdulillah ya ibada ya wajen nan wallahi alhamdulillah ya kokari ya aka yi da isi hadifa alhamdulillah Allah ya jagora ya malam kagisu ko da yake ga kunan tare da kuna ana ta faman kokari kwana biyu ba gaisa ba gaba daya so alhamdulillah Allah ya saka muku da alheri Allah ya cika mizani wato abin da yake faruwa malam ka san aka ce idan duka ya yawa idan duka ya yawa to na kama ba ya kare zai karuwa gaskiya ne mm, ba kowane magana ba ne ba mutum ma zai iya sanya baki saboda yanayin yadda zai iya sanya bakin ma bai ga kofan ba kuma ya zama masu dole su fito su wannan irin maganganun su ce za su kare larabci ko wani abu daban saboda idan ba su yi haka ba to ai ai a kara kunyan zai musu yawa eh, kunyan ne zai ta musu yawa shi yasa dole duk yadda za su yi ai ko wasali da wasali wasali kai ko ko ko ko aka manta da shi ko ɗigo aka manta da shi sai sun yi magana malam wannan musa a cikin zuciyar mu haka zai faru dole ne to dan haka mun alhamdulillah mun gode ma Allah mun gode ma Allah kuma Allah ubangiji ya kara muku basira Allah ya kara muku basira ba da abin da zan ce a wannan karatu illa iyaka magana ta kenan ina gaida malam su sosai da Allah insha Allah malam su na jin ka assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum na'am muna tare da malam alkada wai ko eh akar makallawa muna jin ka malam da wa muke magana kuna tare da abubai to malam Abdullahi barka dai barka malam zuwa to Allah ya kara lafiya Eh, amin Amina mun gode mun saurari muhadara na'am jazakumullahu khaira. akwai dan uwa a eh. na'am na'am ina da taliki kadan akan wannan muhadara na'am kofa abu da take kuma muna godiya to mun muna godiya da wannan dama da kuke bamu ba matsala insha Allah ai duk abin da yake muna eh, na na farko Eh, akan wannan eh, nufsa da kuka yi wajen kuskuren fahimtar karatun da wannan malami ya yi hmm. eh, wannan wannan nasi karara a wajaje daban-daban cikin alkurani mai girma ya tabbatar da wannan abin da kuke faɗi Allah subhanahu wa ta'ala yana cikin suratul taha واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا sun rike ababen bauta ba Allah ba don su samu ɗaukaka Allah Allah ya ce ba haka ba yake ba da ya kafuru na bi ibadatihim za su kafarce da wannan bautar da suka musu wa yakununa alaihim tudda kuma za su zama kishiyoyi da abin yaki gare su gaskiya ne wannan wannan shine abin da shi ma Sheikh Muhammad Abdul Wahab yake yake nufi gaskiya ne to karkashin nan kuma yantabiq alaihi misalan shine na ga wannan malami yayi wani rubutu a shafin shi eh yana cewa cewa malam eh, Dr. Sane eh, wajen mummunan nufi da yake ciki tare da shi wajen karanta littafin shehu shine ya dauko ya dauke ya sa shi wasu fassarori da sauransu, ya yi wasu rubutu wanda yake kamar haka da larabci wanda shi amin amin wanda shi wajen karanta littafin mabu shi ne yake da wannan mummunan fahimta niyya sa wannan abu da yake da sauki ya kasa fahimtar shi gaskiya ne gaskiya ne wannan abu ne na shine yan tabi alai hadal masal bi shakl mubashir gaskiya ne eh nukta ta biyu ta wannan na ta ta mudakala ta hmm. shine duka wayannan yan uwa su faye su san wani abu hmm. eh, da yawa cikin karanta ababen da yake cikin littafin su hmm. su da kansu su da kansu ana samun karo da juna wajen fahimta kowa in ya tashi tawili ne yake tawili da ya dawo kansa gaskiya ne misali malam musa yusuf asalu sana ya taba karanta wani baiti daga cikin ɗaya daga cikin shahunin su mashuri wanda yake cewa wanda ya ganshi da wanda ya ga rubutun shi sai samu abu kaza na'am falam yashqa yawman ani wa khadda eh, na'am na'am na'am hada bi tabt akwai ɗaya daga cikin su ya da ya tashi mishi raddi cewa abin da yake nufi da khat nan khutwa ma ma'ana hanyar shi ba rubutun shi ba hmm. aka ɗauko mashi sauti na malam dahir bauchi yana fassara khat bi ma'anar khat kitabi rubutun ne yake nufi hmm, gaskiya ne kaga wannan wannan tadarub ne aka samu mana su da kansu ba kaida ta sabita ilmiya suke ta yi akan ta wajen fassara wannan ababen gaskiya ne Eh, sannan aibu ɗaya daga cikinsu ya taɓa yin oh, yana magana akan cewa akan uluhiyya na ubangi subhanahu ta'ala ba uluhiyya ba ta cire zati Allah subhanahu ta'ala uluhiyya uluhiyya ne ta ta shirifi da daraja da sauransu hmm. aka kawo mishi sauti shi ma sai sharif sale yana tabbatar da uluhiyya ta zati na Allah subhanahu ta'ala gaskiya ne mana karara me ba su isi iya fita su ce shahunin ba sun kuskura fahimta ko su ne karya tun da wannan kuma zai rushe duk abin da suke gina akan cewa shahuni da suke faɗi. Hmm, ya ce yau an zo ana magana wahda da wujud shi ya zo ya nuna ba fahimci larabcin ba ba fahimci kaza ba ba da kyakkyawan ne ake karantawa ba ga kuma shehu ya fassara wahda da wujud shi ne dai abin da ke babu samamme sai sai abu guda hmm. kuma ya kafarta da wannan aqida. gaskiya ne to kaga in ma a tarikance ne na shi za a ɗauka ko na sharif da za a dauka na sharif da za a ɗauka to ka ne wannan shi za a ɗauka shi ne yake babba shi ne yake gaban shi ya fi shi fahimtar wannan da sosai tun kafin ya karanta ya karance su to ana samun matsala haka wajen fahimtar wannan sai ka gani su da kansu suna da tanakuda da tadarubat wajen fassara wannan da yake ba wani ka'ida ba ce ilmiya daƙiƙa suke tahiya ya siruna alaiha sannan abu na uku wanda ke son yi magana shine wasu mutane da suke ɗauka tafayin nan kamar a ce su koza da sauransu sarahatan wannan wahala yake ba suke ba kansu wayannan sun faɗi maganganun da ba ta haraka da ilimi mutane kar su ɗauka cewa duk wanda yake sauraron su bai san abin da yake iya ko kuma karatun surutu ne gaskiya ne mutumin da mutumin da yazo cikin wannan an dauke shi usiya wai yana magana yana yana magana wai arkanul islam wai ar rukuni daban islama daban sai an nemo an nemo islama wannan wannan magana ko jahiliya ita ta ne bai san tarkibin ma kanshi yana iya zuwa kan suna abu guda ba yanzu an ce usulul fiqh eh, eh, hada alamul li fannin muayyan gaskiya kaga kalmar usul da wafiqo da ba amma ilimin da yake nufi da ita sunan tarkibin abu guda yake nufi da ita gaskiya ne kaga ce arkanu islam wayannan ababen da ake da su ne musulunci waya sai wai daban islama a neman mushi musulunci to wannan magangar wannan wannan sai su ce zai sa littafin dr sani ya rade sana ni na ina wannan ba dan ba dan laruwa na jama'a ba wannan bai kamata ma kula su ba a gaskiya ne gaskiya ne wannan haka eh, me me haka ne irin wannan me zai ga akan magana dr sani kada irin wannan ababe wai rukuni da wai muzafu da muzafu ilayhi wai a nema mushi islama Allah ya sa dace Allah ya sa mun gode mun gode kuma Allah ya saka da kuma muna godiya da dama da kuke bamu amin amin Allah ya saka da alkhairi Allah Allah amin amin amin ni ma ni ne da godiya Allah ya karama fahimta amin jazakum na'am assalamu alaikum akaramakallahu malam ine ma fatan alkhairi akaramakallahu ine ma fatan alkhairi malam Muhammad Umar Jallo Allah ya kara lafiya da nisan kwana. malam muhammad umar jallo ine ma fatan alkhairi akar kallahu allah ya kara ma lafiya da imani da tsawon kwana assalamu alaikum akar ka kaɗan samu matsalar network malam muhammad umar jallo allah ya kara lafiya da imani da tsawon kwana ina kallon malam assalamu alaikum wa alaikum salam ala. na barka da dan uwa Ala ina Alhamdulillah ya gida ya ibada. Kalamala ah, ah, ya jihadi kuma. Alhamdulillah akan ɗan taɓa, Allah ya samu dace. Na'am. Ka samu matsalar neto ɗan uwa. Assalamu alaikum. Wa Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Shekh Alkalami kana lafiya. Alhamdulillah Shekh ya gida ya ibada da wa muke magana. Ah kana magana da Adam Ibrahim ne daga Lagos. Okay, akramaka kallawu Malam Adam Ibrahim. Shekh ya ya da ka gane ya gane eh na gane ka sosai ko wallah alhamdulillah ya ɗalibai? alhamdulillah alhamdulillah na'am wallahi alhamdulillah alhamdulillah lafiya alhamdulillah ah, ni na jira kawai ina da wani dan nasihan da ina so in dan mana da baki daya ka saurari topic din ne ah na saurara na saurara amma za ka karba nasiha ya malak eh amma kana ji inda son samu ne eh. nasiha ta tayyo bayan topic ɗin in kai magana ka samu mawkifi akan abin da muke tattaunawa kaga sai mu baka dama afwan ina da Allah za ka iya maimaita mun ko eh, da abin nan kabiyan nan kaɗan mai da maimaita mun kai hakuri a ina ganin aran ma ka ce ka saurara amma dai zan dan ajiye ka zan dan maimaita ban saurara ba wallahi kawai yanzu nan na shiga na ganka wallahi ban ban fara tare da ku ba eh to ba matsala zan maimaita amma ba yanzu ba dan yanzu akwai masu kira insha Allah zan maimaita eh idan kuma eh jim kaɗan sai kai kira dan yanzu akwai wasu suna ta kira kaga su sun ji assalamu alaikum Assalamu alaikum. Wa alaikum salam dan wada muke magana. Sunana Musa Agwai daga Lagos ya shakira. Malam Musa Agwai daga Lagos. Barka da zuwa ya ibada. Alhamdulillah malam ya isa hadi. To alhamdulillah Allah ya karba mana Allah ya samu dace. Amin amin malam Allah shi karba Allah shi karba mana malam Allah shi karba gaba daya. Amin amin malam. Bala ni tambayar da ne tambayar da nake dan guda ɗaya ne kawai wai shi Dr. Zahiri lokacin da ya wancan eh, dogon da yawancin program din ya sa ya sa number waya kuwa ai ba sa sa number waya ai sun san akwai alkanawi ba sa sa number waya ai a to na san su ka yan dariƙa mostly ba sa san number waya amma shi yadda yake da tunanin yadda yake nuna yana da karatu da sauransu na ɗauka ya kamata ce ya sa number waya ba lan gaskiya kuma tun da bai sa number waya ba ya kamata ya zo nan ya bugo ya kira wannan program ɗin gaskiya inda yana jin wannan program to gaskiya ya kamata in ma bai kira yanzu ba to ya kamata Dr. Azahiri ka kira alkanawi ko da ta ƙasa ne ku yi magana akan wannan wannan abin gaskiya saboda mu mabiya ɗalibai muna buƙatar mu ji respond ɗinka akan abin da akan abin da ya faru eh ka Allah ya sa a tashi lafiya amin kasan malam Musa Agwai suna da wata dabara wato idan suka dan kwankwasa suka ji akwai tauri sai su uwa ma ba su ma san ana yi ba amma da za a eh, amma da za dan kama wata yar gaba ko an ja larabci ba daidai ba to yanzu za su nuna sun fi kowa sanin alkanawi eh amma idan suka dan taba suka ji ko ina an toshe to sai su uwa ma ba su ma san ana yi ba in ka bibiya yana nan tare da mu yana jin mu in ka bibiya kwarai kwarai kuwa kwarai Ƙwarai kuwa. Allah ya shirye su. Allah da shi kyauta. Amin amin. Allah shi kyauta. Amin amin. Da za kuma Allahu khairan. Yan uwa akwai masu kira da yawa wallahi na sami kira. Akwai wa'insu yan uwa da yawa suka yi ta kira amma tsayan ɗan ki kira wa'insu eh, sannan sai mu ci gaba da ɗauka. Allah ya sa mu dace. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am, dan wado muke. Malam Allah ta barka An wani lafiya. Sunana Ibrahim daga Sunana Ibrahim daga Hamburg nake magana malam. Malam Ibrahim barka da zuwa. Barka ka dai. Allah taimaka ma malam da dan wanshi malam kake su. Amin kai ma Allah ya taimake ka. Malam Ibrahim. Amin amin amin amin. amma wallahi malam wayannan mutane da mabiyan su maki suke bani hmm. kaga wannan problem wannan kudu suke yi na batun ai larabcin bai ba hmm. wallahi malam tun zamanin shehu abu da suke wannan a tun wancan lokaci tun cikin 80s a wani lokaci da abokan ma shehu abokan mai zano littafi aka zo aka ce ai bai iya larabcin ma bai yi ba malam na wazi aka zo aka ce malam ai sun ce wai ai littafin da ka zana larabcin bai ba shi ma ce ah to ba dai sun fahimci abin da muke nufi ba to mu ci gaba to shine irin wannan mara haka ne za su dinga shi. saboda abin ba za su yi karewa ba sai dai a kuma larabaci a ce larabcin bai ba don dai kawai a hana mutane su fahimci abin da ake son a faɗi ba Allah ya samu gane kawai Allah ya samu gane ba da insha Allah abin da ke da faɗi kyau bashi eh Malam Ibrahim Allah ya saka da alkhairi ai jama'a suna ganewa eh, ana batun aqida kowa Allah kana batun larabci eh, ana batun kafirci kana nan batun gyaran larabci ni babban abin da yake bani mamaki game da daktar nan famala da kansa fa ya ce ya san 'yan ɗariƙar da suke da wannan aƙidar ta kowa Allah amma bai komai a kai ba shi bai gyara ba kai da kake gyara larabci ma wallahi sun matallahi ibara ma bai fahimta ya yi yamma wai kufrul mada'uwi bi tilkal ibada ba ka bara ma ballanta naka wannan wa alaikum salam dan wada muke magana akar suna sunana Khalil Umar kofar Wambai eh malam Khalil naga sunan gaskiya ne ya gida ya ibada Allah ya taimaki malam wallahi alhamdulillah Allah ya kara wa rayuwa albarka amin kuma Allah ya muku haka Allah ya muku haka kuma Allah ya amin amin malam wato ni malam abin da yake bani mamaki na'am duk lokacin da aka ce an samu kadiya irin wannan wai malaman ɗarika tun na da da na yanzu sai su dawo su ce za su yi magana akan arabiya kuma duba da arabiyan nan yanzu an samu malam bashir allah isaka masa da alkhairi a rugungu ya bi nukuda yana yana bi yana magana larabcin ma ana cin gyaran su kuma akai wai malam ni tambaya ta me yasa malaman ɗarika na da da na yanzu matsalar su ba addinin ba ne a'a wasu 'yan abubuwa suke ɗebowa su fake da su da sunan gyaran larabci wai me yasa ake samun wayannan abubuwa da addini ne a gaban mutanen nan malam ba wannan za su zo su mayar da shi tofik ba a'a gurbata aƙidar al'ummar musulmi da aka yi shine babban abin da ya kamata su biyo hanyar da za a bi a gwada wa mutane ga daidai ga ba daidai ba amma su duk ba wannan ne a gaban su ba don haka su yi haƙuri kuma wallahi wannan kira dai ba za su kira ba su yi haƙuri yanzu al'umma yanda kuke da burin su gane suna ganewa kuma Allah yana haskaka wa mutane tare da gudunmawar wallahi ana ganewa malam duk wannan abin shine damuwarsu sun damu kansu sun damu rayuwarsu ta inda za ka tabbatar malam abin nan yana damun yadda wallahi malam sai kana sauraron jama'a ko kana bin comment za ka dinga gani yanzu ababe duk sun canja su dawo su haɗa al'umma da Allah da annabi sallama a ci gaba a rayuwa a addini mai kyau lafiyayye ingantacce. wannan mutanen sai dai mai addu'a Allah ya shirye su in suna da rabon shirya mu kuma Allah subhanahu wata'ala ya ƙara yin amfani da mu wurin tona asiran waɗannan shegunai da suka yi a littattafai kuma waɗannan bayan Allah da suke ɗariƙa da gaskiya su gane su fahimta Allah saka muku da alkhairi ko kuma bisa ga wannan aiki da kuke yi Allah ya ƙara wa rayuwarku albarka Allah ya muku sakamako da gidan aljanna malam Allah isaka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi Salamu eh, alaikum. Ina da amsa akan maganan nan da Khalil yayi. Wallahi magana ce mai muhimmanci wacce ya kamata al'umma ku kalle ta. Wato kullum mutanen nan idan aka ɗauko maudu'i ana magana akan haƙƙin Allah ko haƙƙi na manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ko kuma ga wani ya faɗi wani abu wanda ya saba wa shari'a maimakon su tafi kan abin sun san abin nan da aka yi magana haka ne a cikin littattafansu to sai su ƙi tafiya ciki ba za su ce kan muhallin niza ba sai su fake sai su fake da wani abu na daban to wallahi wannan muka koma mu koma baya mu kalli tarihin annabawa za mu ga wallahi duk lokacin da manzo ko annabi ya je wa al'umma a kan abin da yake ƙoƙarin tattaunawa wallahi sai sun sauke shi su ɗauko wata ƙabiya daban wata ba ita ake so a tattauna ba kuma wannan ƙa'ida ce kamar yadda Allah yake cewa atawa sau bihi sun yi wa juna wasici ne da Allah yake cewa a ma atallazina min qablihim min rasulin illa kalusa irin aw majnun sai Allah yace atawa saubihi wai wannan abin nan din kamar sun yi wa juna wasiya sun zauna sun yi mitin cewa idan an zo da kaza mi to wannan ka'ida ce ga duk wani makaryaci saboda haka yan uwa ku auna wannan a duk wani makaryaci za ku ga ka'ida ce ka'ida shine in an zo da gaskiya ba zai tsaya ba mu dauki misalin fir'auna lokacin da annabi musa alaihi salam ya je wajen fir'auna da cewa ya sakan masa bani isra'ila da yake bautar da su an arsil ma'ana bani isra'il kaga ga maudu'in da ake tattaunawa cewa kana bautar da mutanen nan kana cutar da su kana zaluntar su sakan mun su mu tafi su je su bautata wa Allah arsil ma'ana bani isra'il an arsil ma'ana bani isra'il maimakon fir'auna ya tsaya ya ce saboda me zan sakan maka su kaza sai a tattauna akan maudu'i wallahi sai ya sauka sai ce kala alam nu rabbika fina walidan wala bista fina min umurika sinin wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin ka gani sai ya sauke shi daga kan maudu'in gaba ɗaya ce wai kai ba kai ne muka rene ka kaga zai koma gori me ya kawo magana gori reno duk garin nan an san kai kare ne duk garin an sani eh wani shai ɗaya rubuce ce wai ai ba mahaddacin qur'ani ba to ka gani eh, me kawo magana magana eh, magana gori wai babansa ma ba haddaci bane mallam abubakar gori to kaga kaga maganar babansa bata zo ba maganar ƴaƴansa bata zo ba maganar kaza a'a to ka gani eh. to wannan wallahi ka'ida ce ga duk wani makaryaci in kana so ka gane makaryaci idan aka zo ana tattaunawa zo filin dagar yanzu wannan littafin na na doktor muhammad sani umar rijiyar lemo, jama'a ma ku sani har yanzu littafin nan har yanzu littafin nan eh, wallahi dakta dakta bai yi lancin ɗinsa ba wallahi bai lancin ɗinsa ba don yanzu wannan na ƙarshe-ƙarshen ma da yake yaduwa malam asalinsa ni dakta da kansa ya tura min pdf kuma ya tura min ne don na je na gani na abin nan kuma da ya dan fita daga waje na kawai mutane kuma da murna sai aka gani ake ta karantawa amma har yanzu dakta bai lancin ɗinsa ba sabida haka na dan karambanin neman kuskure to ba a yi malancin ɗinsa ba ma ka kasa gano kuskura ka san ka'ida kafin yi lancin yanzu ka sa ka dan ba wasu dan dudduba maka si kaza haka ake yin littafi ko kuma dan dada bin sa ana dakta bai yi wannan bin ba wannan rubutu ɗaya aka yi ya fito amma duk kun rude kuna neman kuna neman gyara kun kasa ganowa rubutu ɗaya aka yi malam eh amma akwai to ina kuma da an yi lancin dinsa ba a yi lancin dinsa ba wallahi duk da cewa cikin jahilan nan ne amma akwai wanda ya burge na shi wanda ya tafi yi wa datta gyara wai idan a ce wa ba kowa Allah ba ai ya fi dattan nan shi tun da shi ya tinkara abu amma Allah malam ko eh ya fi shi gaskiya ne eh, gaskiya ne wato cewa wa wahadatul wujud ba kowa Allah bane zaka ga suna kokawa da aqida wallahi malam in ya karanto fa littafin ko sai ya tsaya jin can sai ya dora da ce kai da ce dole dai live yayi live yayi wallahi ni ban gan shi wane ne ya halka halka nan wani ne cikin jahilan yaran to to eh wallahi a bakara <laughs> eh, eh, eh. eh to amma na ka masa aiki sai ce wahadatul wujud ba kowa Allah yake eh wai ba kowa Allah yake wai nufi kai da Allah Allah wallahi wai dakta sani wai ya ce kowa Allah wai ake nufi wai ba haka bane Eh, shi ya samo masa sabuwar ma'ana ba eh. irin ta sufayin ba eh, to in in sabuwar ma'ana ya samo shi ma sai ya kafa sa amma ba ta Allaji ba wallahi ba ta su ibn arabi ba su ibn arabi dai ita suke nufi su hallaju ita suke nufi shehu tijjani da ya ɗauki littafin hallaju da su ibn arabi ya karatu ya gano ita yake nufi a jawahirin ma'ani shehu ibrahim ma ita yake nufi idan kuma za ka bulle da wata aƙidar sabuwa to fito mana da me ake nufi sai mu sai mu sai mu ah. baka aqidar ka amma wahadatul wujudu waɗanda suka kawo ta eh, ko Sheikh Sharif Sale yayi bayani karara yayi da Hausa yayi da Larabci wallahi yayi bayani ya ce sufi in kaji yana faɗanta bai kware ba ne eh, bai kware ba kaga su shehu tijani da suka faɗi ta duk ba su kware ba shi shehu shi shehu tijjani eh har ma shirin ta ma ya ringa assalamu alaikum assalamu alaikum alaikum salam na'am dan wadawa muke magana wa alaikum salam ala kanu kuna eh, magana da mubarak daga nan sokoto to sanna zuwa dan uwa masha Allah ana kan ita <laughs> sannan ku rabu kadiwa da alkanai sannu sannu dai Allah sa Allah sa Allah sa sa, amin amin kuma Allah ya sa ku da Allah ya taimake mu gaba da sa, Allah ya mana wallahi ya gaskiya muna jin jana muku sosai sa, ba saboda wannan ƙoƙari da kuke yi kuna duk wanda ya doye mana duk wanda duk cikin su wanda ya doye ya abu da ya shige mana sai ku zo ku haska mana shi ku yi ya tsirara mu kuma wani lokaci sai dai wani lokaci idan mutum ya wani abu ka mabiya irin waɗanda ba su yi karatu ba sai su kamar gaskiya ya faɗa hmm. in yi larabci wanda ba sa jin larabci sai su ga kamar abin da ya faɗa ya ne amma da kuma haska mutum sai ka gan shi tsarara a shirye duk ce kawai ne da kawai Allah Allah sa amin amin kuma Allah ya saka muku alkhairi da bibiya da kuke so yan uwa ya kamata mu sauri mu dau jama'a da yawa wallahi jama'a suna ta kira Eh, jama'a sun jima suna kira za mu gani malam eh, karfe nawa yanzu eh, eh a karmu kallahu assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah barka da dare na'am an lafiya lafiya kalau mu nan da yamma kine zu muka yi da sallar da asar Allahu akbar Allah ya karba Allah ya sa kun yi asa Allah amin amin amin malam alkanawi ko hmm, alkanawi din eh eh alkanawi eh jiya na na samu lambar ka ne ka yi karatu ne ina sauraron ka har gama Allahu akbar to sai ka turo namba hmm. sai dai na je kira ne kawai ma gujiya. Allahu akbar Allahu akbar jazakumullahu khair ina bin karatun ka kan Facebook kwarai Allahu akbar ina yawan sauraron karatun ka Allah ya samu dace a daga nan ga New York a America okay Allahu akbar Allahu akbar Allah Allah Allah saka ma da alheri amin kuma Allah saka ma da alheri amin kuma Allah ya sa. na ci wani karatu ne da kai game game da waɗannan mutanen kwarai kwarai kwarai kwarai kan salatin fati da kai bayani hmm. to sai ka turo nan ba a yi kira to ni na kira ta ne dai alheri ne ma godiya kwarai jazakumullahu khairan a yanzu ma da kai kira muna wani shirin ne kai kira kila ko eh na'am a yanzu ma haka ana jin muryarka muna wani shirin ne kai kira saka ma da alheri. Amin kuma Allah ya saka muku, Allah ya muku jagoranci ya rufa. A ina take, a ina take a Najeriya malam. Ni dan Kano ne. Amma a yanzu haka na dai dawo ne amma eh. ina zaune a Ghana ne dan na fi shekara a Ghana. Na yi wadan shekara ɗaya da rabi a Ghana. Na dawo ne kuma zan koma in Ghana Ghana ina. Ghana a Accra nake a Shama. ok ni kuma a kuma sinki gidan sarkin zango Allahu akbar na taba zuwa kuma si na yi sati biyu kuwa darul hadis a'a masallacin mu kenan ai sosai ni na ba da sallar juma'a ma sati biyu wannan juma'a ne sallah wata juma'a ma haka wallahi Allah ya na'am Allah sa Allah Allah hada mu ina ina garin ka Allahu akbar Allahu akbar Allah ya tabbatar mana da haka Allah ina marmarin garin garin ka kwarai kwarai kwarai kwarai wallahi jazakumullahu khair don gaskiya ina jin daɗin bayanin ka sosai sosai sosai sosai sosai ba wasa ba domin jiya bayanin da kai muna nan akwai wanda muke tare da su duka yan ɗari ne mm. guda ya yi shirin ne kawai ya kasa magana hmm. a ya eh, samu shakka kenan eh, abin da muke so kenan ka haka yanzu haka ya mu daɗi wallahi jazakumullahu khairan Allah saka da alheri amin amin amin ai daga daga da kake zaune shi yanzu zan dauki karatu malam eh ba matsala ai zan koma ganin insha Allah zan koma Allah da datin ma na koma to ba jazakumullahu khairan ayo to shi ni wannan lamba ko lokaci an same ka ka wannan layi ko eh insha Allah kowane lokaci in Allah ya yarda umma ka kira bana nan in ka je voice zan duba insha Allah jazakumullahu khairan to ba nagode Allah saka da amin amin amin so assalamu alaikum wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh to ina ganin mutane uku mutane uku za mu ɗauka su assalamu alaikum Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah da wa muke magana. Shafi'u Nijar. To malam Shafi'u Nijar muna jin ka. Ba fatan dai an wuni laya ana cikin koshin ah, lafiya. Ah lafiya kalau malam Shafi'u wallahi mun wuni lafiya lafiya kalau kuwa. Ya kuri kuma ayyuka. Ah wallahi alhamdulillah. To madalla madalla. na'am gaisuwa ta dai kawai da fatan alheri to Allah ya saka da alheri malam Shafi'u mun gode assalamu alaikum wa alaikum assalam na'am da wa muke magana Suna na Abdulsalam Malam Abdulsalam barka da zuwa muna jin ka Yo. wallahi na kira ne domin in gaishe ka kuma in maka addu'ar ubangiji Allah ya taimake ka da eh, kai da malam kaki su Allah ya taimake ka kai ma Allah ya faranta ma duniya ni babban abin da nake so wannan abubuwan da kuke Allah ya saka da alheri wallahi mutane suna ganewa a to alhamdulillah da mun so muke a gane eh muna ganewa sosai kuma sannan dan Allah ni ina so prob nake so ya fito ya kara wannan abubuwan ba yaransa ba prob Eh, yana ji ai in ya fito ai abu ya kare kenan yaƙi ya je ƙarshe eh so nake ya fito ya fito in ya isa ya fito ya kare abubuwan da karewa ta ilimi ka anya kuwa ai pro baya zuwa nan ai yana da wayo shi ma wannan din da yazo yana maganar larabci ya san ba zai iya zuwa can bane ai ai yana sanar eh, ya ai a yana maganar larabci ne domin kar a ce ba su wani abu ba ai ai eh. ai ai ai an riga an gama malam kakis ya gama bayani gaskiya ne to eh, ubangiji Allah ya Allah Allah ya muku jagora Allah ya taimake ku amin amin amin jazakumullahu khairan assalamu alaikum assalamu alaikum Assalamu alaikum, amu lafiya. Lafiya ga malam, ya kokari malam. Alhamdulillah ya ibada. Lafiya ga malam. na'am malam mun saurari karatu na'am Allah wangiji ya saka muku da gidan aljanna amin kuma Allah wangiji ya biya ku amin kuma da kuka saurara tabbas karatu na fito karatu na fitowa malam sosai wallahi yanzu a ce ka kwashe awa biyu hmm. da minti goma ka yi karatu ka buɗe namban waya ka ce a kira a yi tambaya inda ba a gane ba ko kuma challenge din a zo a kalubalanta an kasa zuwa hmm. so wannan ya nuna cewa ba gaskiya suke nema ba wallahi la'azim duk yawansa a najeriya duk yawansa a afirka su kasa zuwa su kare wannan abin to ya kamata mu sai da kama muku adda Allah ubangiji ya saka muku da gidan aljanna Allah ubangiji ya shirye muku da zuriyar ku Allah ubangiji ku da kara mu rayuwar ku albarka amin Allah kuma subhanahu ta'ala ya shirya da masu shirwa a cikin su domin shine ne shiryar ku amma tabbas sun yi sun yi nisa wallahi Allah ya shirya da masu shirwa a cikin su amin amin malam mu yi kokari dare yayi kama a gaishe da malam kake su ina gaishe shi to insha Allah malam kake su yana nan yana jin ka to akaram kallah in muka daka fita jama'a sai mu kwana anan assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum to ina ganin ai ban sani ba ko kana da wasu yan kalmomi assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullah da wani ke magana a sheikh muna magana da ja'far lawal abubakar albingi na malam ja'far lawan abubakar albingi muna jinka na'am ya sheikh malam barka da kokari na'am barka dai malam gaskiya ana kokari Allah udakin sarki ya saka da alkhairi amin Allah ya azurta mu da ikhlasi ya sa mu dan shi dan kula lada assalamu alaikum to dan wa ka dan tsaya na da taka gama assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na'am na'am ah, ina gaisuwa nazir ne ah, ina kira from ah, New York ok malam naziru daga new york muna ji malam naziru eh ne insha Allah eh to ni ma kuma a kira na yi godiya nake ne mai muku irin kokarin da kuke yi malam kake so ubangiji Allah ya kara karfin gowa eh roko nake mu samu irin ku da mu samu irin ku wallahi mu samu kaman alkanawi ko malam kaki su ya kara kan malam anes wallahi da mu shirkan yan gana wallahi su za su yi salli wato Allah da muke roƙa Allah ya tamake mala eh, ana addinin Allah irin yakin da yake ma sunna eh, Allah zai kare ka insha Allah sai sannan malam na biyu tambaya na ne na ga bidiyo na yawo wani malami a Ghana da yake ba da kare a Shehu Tijjani cewa wai da ya je landing ya je disco da sauransu kamar dai sai mun ce Ba la'aka ne yana cikin littafin su wanda nake neman tambaya eh gaskiya haka ne ya faɗi ya ce ya je garin fasikai da ma ya je ma sai yake faɗin cewa ya ga manzan Allah ya ce ra'aitu rasulallahi jaharan wa ya ƙazatan bibarisa fahal zakal mahallu mahalluhu eh, wai da ya ga manzan Allah a can a garin faransa ya gan shi ya gan shi a bayyane wai sai yake cewa daman nan wajensa ne bayan a baya ya yi kiran gurin garin fasikai to nan ma wai da ya ce wai ya gan shi sai ce daman gurinsa ne wa kai ne ka ga mutum a wajen da baka tsammanin zai je ba wa a waje haka ana alfasha ana kaza ana kaza ana kaza sai kaga suwa suwana a wajen ka ce daman kuma kuna zuwa to yadda ka san haka shine shi ya faɗi Allah shirye su amin amin na gode malam amin amin amin jazakumullahu khairan to ina ganin a ƙarshe kenan a ƙarshe kenan ina ganin za mu bashi haka don in muka dakata jama'a wallahi sai mu kwana in muka dakata jama'a wallahi sai mu kwana in muka dakata jama'a eh in muka dakata jama'a wallahi sai mu kwana saboda za su yi ta kira ne shi yasa dai a takaice sakon da muka isa shi ne wato alamomi sun bayyana karara ga dukkanin mai hankali wanda ya san abin da yake Dr. Ahmad Al-Azhari baya kishin Allah baya kishin addinin Allah dukkanin wanda yake mai hankali ya san abin da yake ya san akwai haka saboda mun sa shi ya yi bayani ya san waɗanda suke da aƙida kowa Allah cikin ɗariƙa ya ce ya san su da yawa ya ce in kuka haɗu a cikin ɗaki su da suka san cewa kai kaza kaza za su ce ma kowa Allah ne amma sirrin Allah ne amma sirrin Allah ne ba a faɗa wanda kuma gashi cikin littattafai su shehu tijjani ne da shehu ibrahim suka ce sirrin Allah ne tauhidi ne ma eh, ba a bayyana shi tsakanin awam eh, tsakanin awam ba a bayyanawa don in ka faɗi tsakanin wannan in ka faɗi tsakanin awam eh, wato za su ce kai zindiki ne kai kafiri ne wanda sirri ne kamar yadda muka karanto wanda shi dr ahmad al'azari ya gani sai kuma gaba ta biyu da muka yi masa bayani muka ce shi da baya fahimta ibara ma ta larabci yaushe zai yi gyaran larabci yana wai kufurul mada'uwi bitilkal ibada wai wanda aka yi kira ya zama kafiri lazimin wannan magana kafirta annabawa haba da Allah haba da Allah kai da baka fahimta ibara kai za ka yi gyaran larabci eh an yi istinbati an yi istinbati wa kanu bi ibadati kafirina shine mahallin shahishi wa kanu bi ibadatihim kafirin shine mahallin shahid nan wajen kamar ba sa karanta alqur'ani ba a wala ba sa karanta wallahi kamar ba sa karanta alqur'ani eh, ba sa karantawa shi shi dan zariya ne ba ba a kuma gidansu gidan qur'ani san ba kaji fasta gasa wallazi min shati ala lazi min aduwihi nan suka ringa kokawa a'a ayan ma ta kasa zuwa eh ta kasa zuwa eh nan suka eh mas'alar da ake mas'ala ko wato malal kanawi wallahi na ji shi wannan mas'ala jahilci kawai wallahi wai akan wai neman taimakon wai wani Allah wai ai ga wai annabi Musa eh an nemi taimakonsa to ai bai san inda aka dosa bane ma ma kwata kwata kai baka ma san me ake bai san ma ina ma aka kalla ba to kaga wahalar da kai zai yi to ai gashi yana ta wahalar da kana basta gasa wallazi min shi'atihi alal allazi min aduwihi Allah da ba kai magana ba ma da ba Allah da ba a san ka ba. Wallahi tallahi da yayi shiru a wannan Da kai shiru da asirin ka. Yana ta da ita da ya yi shiru bai iya bai jawo ta ba ta wa'annan wanda suke kusa da shi da suka jawo masa su suka tuce shi. a su ne gaskiya wallahi da sai su ce ai ai gaban ta kawai eh shikenan wallahi <laughs> amma ka ja wata wai ita ce Allah ya shirye ku Allah ya sa ku gane inda ka san ta kafa suke fahimta eh ka san malam shiriya ni'ima ne eh, Allah ya shirye ku Allah ya sa ku gane babu zagi amma za mu baje ka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh